To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurare mu akan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da Shak uh, MB uh, ah, dan Kur'ani zalla da kuma Shak afakalla wanda yake tsayawa sunna gaba ɗaya da za a yi wannan tattaunawa ina gani mun gabatar tun ranar juma'a da ta wuce kai za a yi wannan zama tare da mb muhammad da kuma malam afakalla wannan zama ta za ta kawo mana fahimta sosai wanda in za ka duba wannan zama an so a yi ire-iren wannan zama shekara biyu da ta wuce wanda malam musa yusuf asadu suna ya bar na gayyace masa a sunan shi nan a malamin nan a <laughs> da ka tuna mini wa yan biya dan wasu suka eh, malam dan wasu suka ya so su zauna shekara biyu wanda malam musa ya kalubalance shi to amma alhamdulillahi har wa yau malam musa yana neman su to gashi yau an zo za a yi wannan babban zama tsakanin malam afakalla malam afakalla shi ma duniya kowa ta san shi sosai wanda yake tsayawa sayin daka wa sunna sosai yana tsayawa sayin daka wa sunna sosai malam afakalla a kan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ga shi ma mb na gani duk facebook eh, duk tiktok an san shi shi ma sosai da shi ma yake ganin Kur'ani zalla kawai ta isa a yi addini Allah da shi ba wai shi an ƙara da wani hadisai ba saboda hadisai a gunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai san da su ba a gunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai san da su ba balle wai ba ma annabi wai kuma wai da manyan sahabbai kamar sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina usman wai da sayyidina alima ko ina ganin yazo ya kiya kiya gyara mi wai da sayyidina alima wai dukkan su kakkaf gaba daya ba wanda ya san maganan wani hadisi babu hadisi ƙarya ce in ji shi in ji shi wani hadisi ƙarya ce wanda malam afu akalla da zai tsaya wa sunna yake cewa wannan maganan da yake fadiwa ba daidai ba ne saboda ba za a yi a yi addini ba sai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Afakallah ya zo ya kare hadisai ne shi ma MB ya zo nuna cewa hadisai karya ne to alhamdulillah na ga taliki na ya isa haka za mu bude su yi magana amma sun riga sun gabatar da kansu a cikin sanarwar ba shi ai wani gabatarwa a nan ba eh sa cikin zancen su za su su gabatar da kansu amma ba shi an ba da wani lokaci a gabatarwa ba to a zaman nan da za a yi MB yana da minti goma kacal jama'a zai nuna a dalilinsa da yake cewa hadisai ƙarya ce babu hadisai yana da minti goma kacal sa'an nan shak afakalla defensive da zai zo defend shi ma yana da minti goma kacal bayan haka shi mu sake ba su kuma minti goma goma in mun ba su minti jama'a kuna ji in mun ba su minti goma goma na biyu ba za a je na uku ba na uku za mu ba wa mb minti goma ya yi wa shak afakalla duk tambayan da zai yi kuma in yana yi wa shak afakalla tambaya yana da dama ya shigo cikin maganar afakalla in afakalla zai fita cikin maganarsa yana ganin ba zai bashi ansa straight ba in zai wani kwane-kwane amma mb in zai magana shi daga hannunsa in ya daga hannunsa shi mu tsayar da afakalla shi mb ya magana haka kuma shak afakalla yana in aka kare shi ma shi ba mu ba shi minti goma yayi wa shak uh, eh, mb eh, tambaya iya masa tambaya shi ma shak afakalla yana da dama ya shigo cikin maganar tambayan da ya masa in mb zai yi kwane-kwane ba zai je kan ansa straight ba to bayan haka ce mu budi layi maganar da za a yi kenan alexander yanda za a yi sa kenan shesa yasa yanzu eh. fara mb yana da minti goma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam mb bismillah wa alaikum assalam al'ummar duniya sarki zaki babban malami ya baka Allah da al'ummar duniya duka ne muku sallama irin ta addinin musulunci salamu alaikum amma dai na na so sarkin zaki tunda ni duka korewa ne nake babu ban gan shi ba babu shi kuma ya ce akwai to ina ganin shi ne da alhaku da ya kawo tabbatar wasu wanda in sun tabbata kaga shi kenan ba matsala ba ni ya kamata a ce na tsayar da lokacinka ya hakuri dalilin da ya ce ka fara a wannan platform ya dade kamar kan da malam Musa na gaya na fara da malam Musa yana neman dan eh, shak da masu suka akan haka wannan platform kowa ya yarda da hadisin da wasu ababa to yanzu kai ka zo mana da sabon abin da ba mu sani ba shi yasa muke son a ka kawo hujjojinka a haka inda kamar wani abu sananne ne wannan dole shi shakafa kalla ya kamata ko kuma a duba tsakanin kuwa zai fara to ina ganin dalilin da yasa muka fara baka dama kenan kai hakuri bismillah eh, ba eh, ba damu ai korewa ne nace ban gani ba babu shi shi yace akwai ka kawo mana dalilin korewan Eh to ba damuwa insha Allah sarki zaki al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Eh maganar da nake so in yi na farko magana nake yi akan sunan ma da aka dora an sa za mu muƙabala tsakanin mabiya alƙur'anin Allah ma'ana musulmai wanda ba mu da kowane suna sai musulunci ko a gaban shi ko a bayan shi ba mu da wani suna sai musulunci mu ba yan izala bane mu ba yan dariqa bane mu ba yan shiya bane mu ba yan kalakata bane mu ba yan tasina bane sunan mu musulmai kuma akwai jifa da al'umma suke mana don kawo tsana ko kiyayya a kanmu jifan da suke shine sai su ce ba yarda da maganar annabi ba ko muna karyata hadisan annabi mu hasali ma mun ce annabi ba shi da hadisi annabi bai san shi ba Allah ma bai san shi ba kuma Allah bai ce a yi amfani da shi ba kuma Allah bai yarda annabi Muhammad ya yi amfani da wani littafi bayan alkur'ani ba Allah bai yarda mutanen duniya su yi addini da wani littafi bayan alkur'ani ba Allah bai yarda da shi ba to amma a gabatarwa sai aka sa biya Kur'ani da sunna ita kanta kalmar sunan ma yaudaran mutane ake yi ita kanta sunan ma Allah bai yadda ba ka kira wani kan kawai kai wani ahalin sunna babu wannan babu shi hasali ma ba wata sunna ma a cikin alkur'ani wata sunnatu nabi ko sunnatu kaza babu sai dai sunnatul lahi ita ce sunna a alkur'ani amma wancan duk wani suna ne da suke yin kokari su aibata mutane ko su kawo haka mun zo mu yi magana akan Kur'ani da magana akan hadisi menene hadisin ma tukunna hadisi malaman hadisi su riga sun yi ta'arifin hadisi ina ganin duk wani dan ladan gabe da zai zo to wani zance zai yi daban amma dai maganar hadisi su sun riga sun faɗi me hadisi abinda ake kira hadisi a lugatan wa istilahan abinda ake kiran hadisi a lugga shine kamar zance ko wani sabon abu to mu ajiye shi gefe muna magana akan hadisi wanda ake magana akan sa na shari'a shine wanda malamai suka ce ma huwal hadisi sai suka ce ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama min qaulin aw ilin hauta taqririn wannan shine hadisi abinda aka jingina wa annabi shi tun a ta'arifin ma hadisin ma duniya ta gane ma ƙarya ne an ce abin aka jingina wa annabi to kaga abin da aka jingina wa annabi babu tabbas a tare da wannan abin babu tabbas a cikin shi babu tabbas domin an ce an jingina wa annabi ba kai ka jingina ba ba wanda zai sani wannan shine hadisi menene alkur'ani a takaice dai Kur'ani zancen Allah ne kuma shine wanda Allah ya yi wahayi zuwa ga Annabi Muhammad kamar yadda Allah ke gaya mana qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi menene alkur'ani Allah ya ce duk mai adawa da mala'ika jibrilu to zai mutu da haushinsa fa innahu domin shi mala'ika jibrilu nazzalahu ne ya saukar da wannan alkur'ani ala kalbika akan zuciyarka amma ba da izinin sa ba izinin lahi da izinin Allah shi mala'ika jibrilu to waye ya kawo hadisi babu amma na san an ce ala kalbika za a ce ko ba annabi bane ko wani magana daban Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin sai Allah ce wa huwa haqqu min rabbihim Allah ce wallazina amanu sannu kadai wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari wa amanu kuma suka yi imani da me bima nuzila ala muhammadin dan ka san annabi aka saukarwa ma qur'ani dan kar ma ka ce can an faɗa ba a ma ba to wanda Allah ya sauka bima nuzila akan abin da Allah ya saukar ala Muhammadin akan Annabi Muhammad sai Allah ya ce wa huwal haqqu shine gaskiya ba wani littafi haqqu a duniya sai alqur'ani babu shi Allah ya ce gaskiya ne bayan mun samu wanda ya kawo ma Qur'anin Allah ya ba mala'ika Jibril ya kawo shi wajen Annabi Allah ya faɗi Qur'ani cewa ga wanda ya saukar wa da shi to hatta ma me hatta lokacin da aka saukar da alkur'anin ma Allah sai da ya faɗa Allah ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Allah ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alqur'an a cikin watan ramadan aka saukar da Alkur'ani. hudallin nasi kuma shine shiriya Allah ce haƙƙu nan kuma ya ce shine hudallin nasi shine shiriya ba wani littafi da yake shiryawa sai alkur'ani kuma wa bayyinatin minal huda wal furqan kuma yana yin bayani akan shiriya da rarrabe ƙarya da gaskiya don haka ga munan mun to ku ba da hanya gaskiya ta zo ku ba da hanya Allah yana gaya mana cewa lakinillahu ya shahadu bima anzala ilaiku ina nufi sauran minti biyar. Ok, lakin Allah ya shahadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmihi wal mala'ikati yashhadu wa kafa billahi shahida hatta shi alqur'anin ma sai da Allah ya bada shaida Allah ce ya shahadu bima anzala ilaika Allah ya bada shaidar akan abin da aka saukar a gare ka wal mala'ikatu yashhadu mala'ikai ma sun bada shaida wa kafa billahi shahida ko ku bada shaida ko kar ku bada shaida Allah ya riga ya ba da shaida cewa alkur'ani shine gaskiya mu koma cikin qur'anin Allah yana gaya mana qul la aqula lakum indi kaza'inullahi wala a'lamul gaiba wala aqula lakum inni malakum in attabi'u illa ma yuha ilayya Allah yana gaya muku cewa qul ban ce muku ba la aqula lakum indi kaza'inullahi ban gaya muku taskokin Allah a hannuna suke ba wala a'lamul gaiba kuma ni ban ce muku na san gaibu ba wala aqulu lakum inni malakum annabi yace ni ba mala'ika ba ne. sai annabi yace in attabi'u ban bin komai illa ma yuha ilayya sai abinda Allah yi min wahayi mutan duniya ana gaya muku ana faɗe mu ma muna faɗe su suna faɗe suna faɗe to waye zai yi shaida a kawo shaida tsakanin mu da mutan duniya qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillahu shahidin baini wa bainakum wa uhiya ilayya hazal qur'anu li unzirakum bihi wa man balaga a innakum la tashhaduna anna ma allahi alihatan ukra qul la ashhadu qul ma huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tushriku ji Allah Allah yana gaya mana cewa in mun faɗa ba ku yadda ba kun faɗa ba mu yadda ba to a kawo shaida a tsakanin mu kul ayyu shay'in akbaru shahada menene yafi komai girman shaida in na faɗa baka yadda ba kuka faɗa ban yadda ba to a kawo shaida kuma shaidan nan waye qulillah shine Allah shahidin baini wa bainakum zai yi shaida tsakanin mu da ku sai annabi ya ce wa uhiya ilayya hazal qur'anu an mun wahayin wannan alqur'ani li unzirakum bihi domin in muku gargaɗe bihi da qur'ani kadai Allah bai ce bihi ma ba qur'ani da hadisi bihi da shi kadai to in annabi baya nan fa sai Allah ya ce wa man balagga duk wanda Qur'ani ya riske shi da Qur'ani zai yi inji Allah da Qur'ani zai yi shaida a kum la tashhaduna anna ma Allahi aliyatan ukra shin za ku ba da shaida cewa akwai wani Allah daban za ku iya ba da wannan shaidar la ashhadu annabi ya ce ba zan ba da wannan shaida ba qul inna ma huwa ilahun wahidin wa innani bari'un mimma tushriku Allah ya ce muku Allah shine kwaya daya annabi kuma yace na barranta da abin da kuke me kuke hadawa domin me Allah yana gaya mana cewa ko kun yarda da wannan alqur'ani ko ba ku yarda ba to me za ku yi kuna so ku ce ga alqur'ani ga hadisi wannan ba za ku iya ba domin Allah ya riga ya warware wannan magana wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana i'ti bi qur'anin ghairi haza aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya idan annabi yana karanta musu ayoyin Allah wa iza tutula alaihim ayatuna bayyinatin annabi yana karanta musu ayoyin Allah bayyinatin bayyanannu malamai sun ce ayoyin Allah a tsoke suke ko a dunkule suke Allah duka ya karyata su ya ce ayoyinsa bayyanannu ne qalan lazina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa fatan gamuwa da Allah lafiya sai suke gaya wa annabi itibi qur'anin gairi haza annabi ka zo da wani abin karantawar ba wannan ba ma'ana ga qur'anin fa amma suna gaya wa annabi itibi qur'anin annabi ka zo da wani abin karantawa gairi haza ba wannan alkur'anin ba ma'ana hadisan ma a kawo musu ko hadisan a kawo musu abinda suke gaya wa annabi kenan au badilhu ko kuma annabi kaɗan caccan mana shi me annabi yake to zan muku hadisi ina haka annabi ya zai muku hadisi sai ce a'a sai annabi ce wai zatul ali ayatuna bayyinat qala zin la junal kana itibi qur'an gairi haza aw badilu qul sai annabi ya ce ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi bayyuwa in canja wani abu koya yake min tilqa'i nafsi akan karan kaina sai annabi ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya ban bin komai in ji annabi ka kawo aya guda ɗaya da annabi yake yana bin wani littafi bayan wa'annan babu wannan ayar a duniya na ƙara nana ta ba ayar da Allah ya ci annabi ya bi littafi babu ita kuma ba za a kawo ta ba har abada masha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi Mala MB ya minti goma sa insha Allah shak afakallah kana da minti goma kai ma da zaka shiga bayan haka mun ga malam MB ya korafi akan farko fara wanda yi in Allah ya in afakalla ya aje kuma ne wanda zai fara na biyu sa'an nan mb ya je saboda ya zama na cewa an yi balansin da shi ma NB hankalinsa zai kwanta to bismillah shek afakallah kai ma kana da minti goma in allah yadda to bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulillah amma ba assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sarki baki ni a lokuta na tambayoyi nake so in yi za a zo lokacin tambayoyi kai ma kana da dama kai bayaninka. Eh. eh. To shi kenan. Na'am, bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ah, ina fatan alkhairi wa shi malam Yandi da ya halarci wannan waje mai tarin albarka. Ya yi inkarin cewa babu hadisai kwata-kwata. Ya kuma tabbatar da cewa lalle duk abin da ake yi ƙarya ne. To lalle akwai hadisai ƙur'ani kuma ya tabbatar akwai hadisai kamar yadda ayoyin Alƙur'ani suka faɗa Allah ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani farko zan yi ta'arifi menene ake ce masa hadisi abinda ake ce masa hadisi shine ma qalahu an biyu sallallahu alaihi wa sallam aw ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin au takririn, au waqin khulqi au khalqi abinda ake nufi da hadisi shine abinda manzon Allah ya faɗa ko abinda aka rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko abinda aka jingina shi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na magana au fi'lin ko wani aiki ko na kauli ce a ce manzon Allah ya ce kaza sahabbai su rawaito su ce manzon Allah ya ce kaza au fi'ilin ko kuma wani aiki a rawaito a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza au takririn ko kuma wani abin da aka yi a idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani amma bai hana ba don haka ya zama shari'a khalqi na abin da a rawaito na halittan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce shi baki ne ko fari a ba da siffansa ga waɗanda suka rayu da shi suka shi an hulki a kalki an ko kuma abin da ya shafi ɗabi'ar manzo Allah kamar ce shi ne sanyin hali ne ko shi ne haƙuri ne wannan shi ne abin da ake nufi da hadisi a ƙarƙashin wannan malam ya yi suka akan kalmar ma'ubifa abin da aka jingina lafazin kalmar in an jingina ko a hausa ne ba tana nufin ƙarya ba ne domin akwai bambanci tsakanin abin da aka jingina da abin da aka kawo shi ƙarya wannan kalma ma ubifa ba tana nufin ƙarya bane ko a Hausa ko a Larabci ma ba haka bane idan ambi yana da ayar da ta ce ma ubifa an ƙarya ce to wannan in ya zo bayani za mu masa tambayoyi menene kalmar ibafa sannan na gaba cewa akwai hadisi to nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda ake nufi da hadisi shine fassarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa Qur'ani shine abin da ake ce masa hadisi bayanin da Shek Afakala mun sai da lokacin ka minti takwas. Shek Abi da kana zaune ka ji abin da zai hakuri. Kai zama da cewa za zo wani gaba kai wani magana da bai ce ba ko kuma ya ce. Eh, sarki zaki kamar a asfiri take ina ji da abu na tuwa na ina ji duka ina jin abin da ya faɗa. Okay. Eh, amma, amma, amma yana da kyau shi ma mu yi masa adalci kamar kan da ya nasu ya zauna ya ji haka kai ma ka nasu ka tsaya ka ji nashi ka ta kai masa ya kuri yana da kyau ka zauna ya kuri to uh, bismillah shi kafa na abin da muke nufi da hadithi shine rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana fassara Qur'ani shi ma hadithi ne maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fassara ne na hadithi. manzo Allah sallallahu alaihi shi ya zo da alqur'ani don haka qur'ani ta kasu kashi biyu akwai ayoyin da suna nan ma'anansu a fili akwai ayoyin da dole sai wanda ya zo da alqur'ani shine zai yi bayani kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa huwa allazi anzala alayka alkitab shine wanda ya saukar da littafi a gare ka min ayatin muhkamat a cikin su akwai ayoyi masu ma'ana fassara guda ɗaya masu hukuntar da magana kai tsaye hunna ummul kitab sune uwayen littafi wa ukharu mutashabihat wasu ayoyin kuma suna da rudani ba za a gane su ba wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun amma waɗanda a zukatansu akwai karkata fa yattabi'una ma tashabaha min sai suke bin ayoyi masu rudani ibtigha al-fitna dan neman fitina wa ibtigha at-tawili da kuma neman wato fassara shi wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah to anan yanzu wa'annan ayoyin Qur'ani ya gwada cewa sun kasu kashi biyu dai kenan magana na biyu shine lalle manzo sallam ya zo ya karantar da Alqur'ani kuma ya fassara shi ya yi bayanin sa bayanin sa shine wannan wato abin da ake nufi da hadisi din ayoyin Alqur'ani sun zo akan haka kamar yadda sun zo fiye da wurare arba'in cewa lalle Allah ya bayani akan haka shine na farko Allah ya ce wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin ku kiyaye wutar da aka tanade ta wa kafirai wa ati'u Allah kun da'a wa manzon Allah wa ati'u Allah war rasula kun da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la'allakum turhamun idan kun yi haka tabbas za a ji kanku to da'a wa Allah bin Qur'ani kenan da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bin maganganunsa maganganunsa kuma su ne hadisi aya na gaba Allah ta'ala ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha annabi baya magana a kan son zuciya duk abin da ake masa wahayi ne Allah ta'ala yake yi masa wahayi ne Allah yake masa to nan yanzu manzo Allah ya tabbata yana magana in dai manzon Allah yana magana to lalle hadisi ne wannan wannan maganar san kuma wanda suke rawaito shi su ne waɗanda suka zo da alqur'ani su ne su abbakar su umar su usmanu su aliyu da sauran su habbai magana sallam su abu huraira yanda suka rawaito qur'anin yadda take haka kuma suka rawaito fassarar alqur'ani yadda annabi ya koya musu sa'annan kuma aya na gaba Allah ya sake cewa wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun ku yi da'a wa Allah da manzon Allah in kun yi haka da a jikan yinku aya na gaba Allah ya sake cewa ya ayyuhal na amanu ya waɗanda suka imani ati'u Allah wa ati'ur rasula Kun yi da'a wa Allah Kun yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa ulil amri minkum da ma'abota umarni a cikin ku anan Allah ta'ala yanda ya fiqhin cikin ayan shi ne kalma guda fi'ili guda biyu kawo sabanin ma sauran ayoyin fi'ili na farko ati'ullah kun da'a wa Allah nan da'a wa Allah kowa ya sani qur'ani ne domin maganganun Allah shine kadisu shine da'a din sai yace kuma wa ati'ur rasula na'am kun da'a wa manzon Allah sallallahu ga fi'ilin da Allah ya ce kun da'a wa Allah ga fi'ili kun da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi menene da'a wa Allah Qur'ani menene da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum da kuma ma'abota umarni a cikin ku shine malaman cikin ku to nan yanzu me yasa Allah bai maimaita wa aqiqu ulil amri minkum ba bai yasa bai faɗi haka ba wa ulal me yasa bai ambaci haka ba bai kawo fi'ilin cewa kun ba wa malamai ba saboda malamai suna bin Allah ne suna bin manzon Allah ne suna bin Qur'ani suna bin hadisan manzon Allah sallallahu ne dan haka nan da'a wa Allah Qur'ani sai za ka cewa wa ati'ur rasula kun da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ya gode cewa lallai ana da'a wa Allah ana da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace kuma fa in tanaza'atum fi shay'in idan har kun musu akan kowane abu na ja ka ja akan addinin Allah farudduhu ila Allah ku mai da shi zuwa ga Allah ku mai da shi zuwa ga Allah Qur'ani kenan in ba ku samu abin a cikin Qur'ani ba farudduhu ila Allah war rasul da kuma manzo Allah sallam hadisan manzo Allah za su ga muku menene ma'anan abu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun kasance kun yi imani da Allah da ranar kiyama dole haka za ku yi zalika khairun wannan shi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shine abin da yake kyawun fasara ko kuma makoma haka Allah ta'ala ya faɗa kuma a ƙarshe sannan ya sake cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya da'a wa manzon Allah to ya da'a wa Allah da'a wa man wa Allah ba ma shine ba da'a wa manzon Allah shine abin da ake bukata domin ya ce man yuti'ir rasula wanda duk ya da'a wa manzon Allah to nan ne menene da'a wa manzon Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da'atuhu fi ma akhbara kai masa da'a akan da'atuhu fi ma amara kai masa da'a akan abin da ya umurni wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata shi akan duk abin da ya bada labari to menene wannan kenan hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam ne don akwai umurnin manzon Allah akwai umurnin akwai ba da labarin da manzo Allah yi. ka gaskata wannan shine maganganun san shine hadisan don haka man rasula wanda ya da'a wa manzon Allah faqad ata Allah ya da'a wa wa Allah to Allah sai da kawo da'an manzon Allah ma tukunna yace sai ka bi shi kafin nan ka zamanto ka yarda cewa ka bi man ka bi ma Allah kana iya rike a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadansa kai ta bin shi to bin Allah bin manzon Allah nan bin Allah ne domin man yuti'ir rasula faqad ata Allah ya sake cewa kuma qul in kuntum tuhibbuna Allah kace musu in kun kasance kuna son Allah to fattabi'uni bai ce fattabi'u Allah ba fattabi'uni ku bi ni farko in kun bi ni sharadin bi na yuhibbukum Allah Allah zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah ta'ala zai gafarta muku zunubinku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai tausayi ne to nan kun ga biyayya wa Allah mecece ita qur'ani ne biyayya manzon Allah sallallahu mecece ita hadisi ne tun da yanzu baka magana da Allah ba kuma wani wanda zai magana da Allah ina ne maganganun Allah suke qur'ani ina ne maganganun manzon Allah sallallahu alaihi suke hadisi ana nuna mun lokaci ayoyin ko ba su kare ba eh to alhamdulillah kun gode ah, a yanzu haka sun yi minti goma goma su da mun so shak la ya kuma fara saboda mb ya yi korafi da su to amma za mu ji bakin eh, mb kana so mu ci gaba mu bar kai ka ci gaba da karkare ka zo ko dai a'a a bari shi ya je me ka eh, yana da kyau a banza saboda akwai ayoyin da ya kawo wanda har yanzu bai fassara mutane su ba bari in ci gaba bar ka kai kai minti goma ka ko eh a banni to shikenan bismillah shek mb kana da minti goma yawa al'ummar duniya kowa ya ji dalilai da muka kawo na umarnin da Allah ya ba wa annabi ya ba alkur'ani kadai kar ya bi kowane littafi a cikin magana na nace ba wanda zai iya kawo hadisi ko aya guda ɗaya da Allah ya ce da annabi ya bi wa'annan littattafan nace ba za a iya kawo ba amma kowa ya ji irin ayoyin da malam ya kawo wanda duka zan biyo su amma abin da ake nema Allah ya ce da annabi ittabi ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa wa annabi ka bi abinda muka yi maka wahayinsa kaga mun samu umarni kenan daga wajen Allah annabi ittabi ma uhiya ilaika kaga Allah ce da annabi ya bi Qur'ani ka kawo ayat da Allah yake bi littattafai shi annabi ma ba za ka iya kawowa ba na biyu Allah ce da annabi fastaqim sai ce kama umirta ka tsaya cak inda muka umarce ka shine na alkur'ani Allah ya ƙara cewa da annabi fastamsik billazi uhiya ilaika wa innaka ala siratin mustaqim kai annabi ka yi riko da abin da muka yi maka wahayi riko da wannan abin da kai riko da wannan abin da kai to shine wa innaka ala siratin mustaqim shine ka hau kan hanya madaidaiciya dan Allah ya raba gaddamar sai Allah ya ce innahu la zikirun laka wannan alqur'ani shine ka kai annabi wali kaunika kuma shine ambatan mutanenka saufa tusalu kuma alkur'ani Allah zai tambaye ka ka kawo inda Allah yake da annabi yabo wani littafin ba za ka iya kawowa ba malam ya ji ya kawo wata aya wallazi anzal alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi wa ukaru bihi mutashabiya sai malam da yazo Allah ce wallazi anzal alaykal kitaba Allah shine wanda ya saukar da wannan littafi a gare ka minhum ayatin a cikinsu akwai ayoyi ayatun sai ce muhu kamatun ayoyi na hukunce-hukunce amma malam da ya zo bai ma fassara wa mutane ba mu kamata dinnan sai mata wani fassara malam in ka zo fassara ka rinka fassara wa mutane su gane iyakar kaɗai fassarar kuma su gane maganar da kake sawa a ciki domin akwai da yawa mutane kana yin fassara kana ɗebo karatu kana ɗebo wasu abubuwa ka yaɗa a ciki mutane ba sa gane iya umarnin Allah malin ya kawo magana annabi ba yana magana ya zauna da iyalansa ya zauna mu ma ba ma gaddama amma a maganar addini a maganar addini Allah bai ba wa annabi dama ko guda ɗaya ba annabi ya ƙara wani abu a cikin a cikin addini Allah bai ba shi dama ba wannan ayat da kawo ma yin tiku anil hawa in huwa illa wahayul yuha malin ka koma can farkon ayat cikin suratul najmi asali kafirai ne suke nuna wa annabi cewa shi sihiri ne yake yi ko tatsuniyoyi ne ko wane ne shine sai Allah ce wannan jam'i za hawa madalla kun wa ma gawa wannan abokin naku bai bata ba wa ma bai halaka ba wa ma ku anil hawa baya magana wannan abin da kuka yana karantawa na alkur'ani ba san ransa ba ne in huwa illa wahayul yuha wahayi ne da Allah ya yi masa dan ka gane maganar wahayi ne sai Allah ce allamahu shadidul quwa kaji wanda ya sanar da shi wahayi in kace duk maganar annabi wahayi ce to ai kai ka ma rushe da awakka gabaki daya kuma ba za ka iya kwatar kanka ba yau anan wajen bari in gaya maka mu dau maganar annabi duka kace wahayi ne Allah ya ce walau sha Allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bi faqad labistum fikum umran min qabli afala tahqilu annabi yace da Allah bai so ba da ban karanta muku wannan alkur'anin ba da ban sadar da shi zuwa gare ku ba faqad labistum fikum umran min qabli na zauna tsawon lokaci a cikin ku ban ce ku yi ba ban ce kar ku yi ba to afala tahqilu shin ba ku da hankali annabi ya zauna tsawon lokaci a hadisan kuma an ce sai da shekara arba'in aka yi masa wahayi shekara ashirin da uku ya da annabta ya yi goma sha uku a maka goma a madina to mu ɗau shekara arba'in ɗin ya yi aure yana da mata duk wa'annan maganganun da ya su kuma wahayi ne wayo masa wannan wahayi tunda ka ce duk magana annabi wahayi ke to wa'annan shekara arba'in ɗin da ya zauna ya rayu ya yi aure ya kasuwa duk abin da ya a shekara arba'in ɗin wayo masa wahayi tunda ka ce ta maganar wahayi ke wayo masa wahayi to na san ka da na san ku da zilla zilla zaka ce ai can lokacin ba bashi annabta ba ko to mu dawo an shi annabta annabi Allah yana cewa da annabi afallahu anka sai ce lima azinta lahum hatta ya tabayyana laka allazina sadaku wata alamal kazibi Allah ya ce da annabi afallahu anka Allah yi maka afuwa kai annabi afuwa Allah yi ma afuwa sai ya ce lima azinta lahum me yasa kai musu izini Allah ya ce da annabi me yasa shi annabin ya musu izini hatta ya tabayyana lakal lazina sadaku me yasa baka jira ba kai annabi ka gane wahana mai gaskiya ne wata alamal kadibi kuma ka san makaryaci ne in ka ce duk magana annabi wahayi ce to ga annabin yana annabi ya ba da izini an yi aiki da abin kuma Allah ce afallahu an ka an yafe maka kuma lima azin talahun Allah ce me yasa ka ba su izini lima azin talahun me yasa kai musu izini hatta ya tabayyana lakal lazina sadaku me yasa baka jira ba ka gane waye mai gaskiya wata alal kazibi ka gane waye makaryaci don haka wa ma yantiqu anil hawa nan ana magana ta addini ce in magana addini ce sai annabi ya zo da aya sai annabi ya zo da aya in magana annabi ce kuma Allah ya ce da annabi walau taqawwala alaina ba adil aqawi la akaznahu min la akaznahu bil yamin summa la ka'ana minhu alwati fa ma minkum min ahadin alu hajizi Allah ya ce da annabi da zaka ƙara wani abu ko ya yake a cikin shashin wannan zance namu la'akazna ku bilami za mu jama'a koya kuri sauransa minti biyar mun tsayar da shi aha networking ya dawo bismillah shek kana da minti biyar sannan za mu yanke maka lakar jikinka ba ma minkum min ahadin an hajiri ba za ka samu mutum ɗaya ba wanda zai hana ya ce ba za mu yi wa annabi wannan ba annabi Allah ce walau taqawwala alaina ba adala qawi da zaka ƙara wata magana kwaya ɗaya a cikin shashin wannan zancen mu kana nufin annabi ya ƙara annabi bai ƙara ba kuma ba zai ƙara ba domin me Allah yana gaya mana wa in ka dula yaftinunaka anil lazi haina ilayka litaftariya alaina gairuhu idan lattaka zuka kalila walaula an sabbatna ka laqid kirta tarkanu ilaihim shay'an qalila Allah ce da annabi wa in kadu la yaftununaka an allazi auhayna ilaika kai sun fituna annabi sun fatuna annabi saboda wannan wahayin da aka yi masa litaftariya alaina gairuhu yazo da wani abun wanda ba alqur'ani ba sai Allah ce wa idan lattaka zuka kalila da kaya ka sai su rike ka masoyi annabi da ya kawo wani abun bayan alkur'ani to za su rike shi masoyi walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila Allah ya ce kaɗan ya rage annabi ya karkata zuwa gare su dan haka annabi Allah bai bashi wannan dama ba malam ya kawo aya eh, ya kawo aya guda ɗaya mun gama da wannan ayar da ya kawo ya kawo ayar ita eh, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي na za a تنازعتم في شيء فردوه إلى war والرسول malam ya kula da ayan nan ma saƙon da Allah ya bada saƙon Allah yake yin magana domin Allah san Muhammad ɗin daban sannan saƙon kuma daban shi sa Allah ya tashi ce ya ayyuhal lazina amanu annabi yana cikin shi amanu sai Allah ya ce adi'ullaha annabi ma zai wa Allah da'a kamar yadda duk zamu wa Allah da'a wa adi'ur rasula wa adi'ur rasula to annabi kai ma kai wannan saƙon ɗa'a ka bi shi saƙon da aka aiko maka shi yasa duk inda ka ga adi'ullah za ka ga wa adi'ur rasula ba za ka ga wa adi'u muhammadu ba ko wa adi'u nabi ba za ka ganta alqur'ani ba adi'ullah wa adi'ur rasula saƙon Allah yake cewa annabi ya masa ɗa'a ba wani abu daban ba don haka akara makalla ba ka da aya ko guda ɗaya ne wacce ka iya kawowa wanda Allah ce annabi ya bi wa'annan littattafan kuma annabi lokaci da yawa ya nuna baya hadisi ma qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u haura, kuma inna Allaha sami'un basira kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi Allah ya ji maganar matar da ta zo wajen Annabi suna jayayya da Annabi tana gaya wa Annabi tana kawo kukanta Annabi ya kamata ya hadisi a wajen amma Annabi bai yi ba sai da ya jira don haka wayannan littattafan gaba ɗaya ku kawo aya kwaya ɗaya kamar yadda na gaya wa duniya cewa babu aya guda ɗaya da Allah ya ce annabi ya bi ta in akwai aya a kawo ta kwaya ɗaya ɗaya ce kawai nake nema da Allah ya ce da annabi ya bi wayannan littattafan babu shi ba za ka iya kawo wannan ayan ba kuma ba za ta zo ba sai dai kowai a yi tafkawo wasu ayoyin daban wanda mutum bai fahimce su ba amma ba wata aya ko guda ɗaya da Allah yake annabi ya buwa nan littattafan mu kuma Allah ya ba mu umarni Allah ce ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya Allah ya ce mu bi abin da aka yi mana wahayi ga umarni mu ma kamar yadda aka bawa annabi aka ce ittabi'i ma uhiya ilayka min rabbika ka ba annabi mu ma an ce to ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum mu ma mu ba abin da aka yi mana wahayi sai Allah ya ce to wala tattabi'u min dunihi awliya kada mu bi duk wani abu wanda ba alqur'ani ba inji Allah kada ya dam kada mai dambe shi ka kawo aya guda daya tak daya tak da Allah ya ce da annabi ya bo innal littattafan wallahi ba za a kawo ta ba Masha Allah mun gode, mun gode Allah ya saka da alkhairi, mun gode. To, a Shek Afakallah kana da minti goma ka na ƙarshe, insha Allah. Assalamu alaikum. Idan akwai damun tambaya ko kuma bayani ko za yi? A bayani za ka yi, in kun gama sannan mu zo da tambaya. To, a kan yanzu, ayan da ya kawo ta akan ma'anin Alƙur'ani na farko, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين anan yayi bayani yana nufin cewa yayi definition Qur'ani ko yayi bayani akan mecece Al-Qur'ani to nan kin ita ce definition na Al-Qur'ani ɗaya kenan na biyu yace wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum wa'annan ayoyin da ya jawo shi din yana son ya tabbatar mana da cewa ma'ana babu hadisi amma ga fassaran ayoyin wallazina amanu wa'anda suka imani wa amilu salihati suka aikata nagarta wa aminu bima nuzila ala muhammadin suka yi imani da abin da aka saukarwa annabi muhammadu wa huwa alhaqqu min rabbihim shine gaskiya daga wajen ubangiji su kafara azmu sayyi'atin an kankare musu dukkan mugayen ayyukansu. su shi ma'anar ba mu ga ayan da take kar a amfani da hadisin manzo Allah sallallahu ba duk abin da ka faɗa sannan kuma da shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al wal furqan ma'ana watan ramadan wanda aka saukar da alqur'ani a cikin shi shiriya ga shiriya ga mutane ko da bayani wa min al-huda wal furqan da shiriya da kuma rabewa gaskiya da ƙarya shi ma'anin kar kai wasa da hankalin mutane babu abin da yake gwada cewa kar a amfani da hadisi ko kuma lakin Allah ya shahadu lima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun ma'anarsa shi ma lakin Allah ya shahadu lima anzala ilayka Allah shi shine yake shaidawa da abin da ya saukar a gare ka wal malaikatu yashhadun mala'iku suna shaidawa wannan bamu da ja akan ta ayan har yanzu bata kawo inda tace kar ai amfani da hadisi ba ya kamata ta kawo ayan da tace kar amfani da hadisi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa 'arid 'anil ka bi abin da aka yi wahayi gare ka min rabbika daga wajen ubangijinka la ilaha illa huwa bai da abokin tarayya sai shi wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai a mushrikai ita ma ta ce ka bi ne mu mun yarda cewa a bi qur'ani amma bin qur'ani bin manzon Allah bin qur'ani ne ina ne a cikin ayan ce kar abi kar abi hadisi sannan ayan da suka ka sake kawo na cikin suratul araf ittabi ma uhi ma ittabi ma ne wannan ayan ka jawta ah, اتبع ما اوحي اليك من ربك اتبع ma اوحي ما انزل اليك من ربك wace ce ايه da ka kawo ne na cikin suratul araf sarki zaki na yawa wata a ba shi dama ya sake bai faɗan wancan ayar a ci gaba da gashi kawai to wannan ayin ita ma wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku yadda ku bi koma bayan sai zamanto waliyai ita ma a cikin wannan ayan babu inda Allah ta'ala yake magana akan cewa kar a bi hadisi domin ya ce a bi alqur'ani ne babu wani abin da yake gwada cewa lallai wannan ana nufin wai kar a bi hadisi ne ko kar a bi wani koma bayansa yana nufin hadisi ne in a ciki kuma akwai wannan to shi sai a gwada mana ina ne Allah ya faɗi haka yawwa sannan wannan ayan da yake faɗa ittabi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar daga wajen ubangijinku min rabbikum daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku yadda ku bi min dunihi koma bayansa awliya ya zama to waliyai to a nan yanzu fassarar ayar kwata-kwata ba shi ne ma'anar sai da kake faɗa ba dan nan ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum menene ma unzila ilaykum min rabbikum abadan da aka saukar tun da fassarar muna yi ne daidai da mun cire aya a wato mun cire fassarar malamai mun cire fassarar wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi to nan menene ma unzila ilaikum abinda aka saukar da godon ubangijinku menene aka saukar da godon ubangijinku nan fa Allah ta'ala bai faɗi abinda ake nufi ba da akwai ruwa ma ta sauka daga sama akwai qur'ani ya sauka daga sama menene ake nufi to dauke ta anan mu je a matsayin qur'ani ake nufi nan? ma unzila ilaikum min rabbikum abinda aka saukar da godon ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku riki koma bayan sai zamanto waliyai menene awliya waliyai kenan akwai wasu mushrikai kenan da ake nufi su ne wannan ba tana nufi kar ku bi hadisi ba ne. idan kuma sunan hadisi shine auliya to sai a gaya mana da haka a cikin wannan ayan babu abin da yake gwada cewa lalle hadisi ne kar a amfani da ita babu sannan maganan ka na gaba cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha manzo Allah baya magana akan son zuciya komai wahayi ake wato maganar sa wahayi ne ba ma ja akan wannan cewa akwai ɗabi'a ta manzala sallam insaniya akwai ɗabi'a ta manzala sallam wanda take addini ɗabi'a ta manzala sallam insaniya tana nan daban akwai ɗabi'a ta manzala sallam kuma wanda take abin da nake da suna addini to duk abin da ya shafi addini fassarar aya fassarar hadisi karantarwa sallah azumi zakka da sauransu waɗannan wa ma yanfiqu anil hawa annabi baya magana akan son zuciya in huwa illa wahayuha duk abin da ya faɗa in bi daga Allah ne to wa'ayi ne Allah ta'ala ya masa kuma da ayan da ka sake faɗa wa law taqawwala alaina ba'd al aqawil da a ce manzo sallam zai yi mana wato waso da to dai faɗi ƙarere akan mu taqawwala alaina zai faɗi abin da ba mu faɗa ba ba'd al aqawil wasu maganganu ya faɗo su ba mu muka ce ba da farnan bilimin da mun kama shi da ƙarfi sun malakata ana min hulwatin eh, sannan da mun yanke masa final court nan yanzu da Allah ya faɗi haka tabbas haka ne a yau bai taɓa yin ƙarya ba ko gini ba mu ma ba ma inkari akan wannan to don haka har a yanzu cikin maganganunka babu wata aya da ka kawo ta ka tabbatar da cewa wai kar a amfani da hadisi amma ayoyin da muka kawo su su kuma suke tabbatar da cewa ayi ayi wato ayi bima abi Allah shine Allah wannan ayin tabbas haka ne wa atiur rasula kun da'a mu zawa sallam wannan ayin ita ma tabbas abin da take nuni kenan idan ko ba haka take nufi ba za mu zo wajen tambayi za mu baka tambayi akan wannan wadda tambayoyin ba mu kwana dan ka tabbatar mana wannan menene ake nufi da tsa'a ka ce shi ma manzo Allah zai bi Allah mu ai manzo Allah yana bin Allah dan abawan Allah ne domin Allah ya halicce shi dan ya masa biyayya ne kuma mu ma daga nan muka kwaikwayi da'a wa Allah subhanahu wataala to don haka a karkashin wannan mu manzo Allah zai bi zai bi Allah ne shi kuma Allah ya ce a bi shi ko da Allah ya bi shi kuma sannan bayan Allah da Allah ya turo manzon Allah gare mu mu bi manzon Allah sallallahu alaihi mu bi Allah ko bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin maganganun shi Allah ya yarda da abinda Annabi zai faɗa ya fassara don haka wannan shine abin da ake nufi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sannan kuma bugu da ƙari ayan da ka gawo na cikin sura Yunus wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin da za karanta musu ayoyin mu bayyanannu qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su yarda da haɗuwa da mu ba ranar kiyama za su dinga cewa in iti bi ƙur'ani ghairi hadha fi awdatin zo mana da ƙur'ani ghairi hadha ko ma bayan wannan aw ko kuma canja shi kun ma yakunu ni an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ce musu bai daga kaina mun bai bai taɓa yiwa a gare ni in musanya shi daga kai kaina ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abinda nake bi sai abinda aka yi wa'ayi gare ni yawwa wannan tabbas aka ne abinda aka masa wahayi shi yake bayani a kansa sannan kuma bugu da ƙari ka yi bayani a kan cewa wasu littattafai bayan da aka ce a bisu ko manzo Allah ya ce Allah ya ce a bisu. a to an da ma kana ɓata wa kanka lokaci ne ka kawo mana lokacin da wani ya ce a bi wasu littattafai wasu littattafai ne kuma ka yi bayanin su ba mu muna magana akan hadisi ne muna magana akan hadisi ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah zai sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma aka rawaito waɗanda suka rawaito Qur'ani kuma suka zo da shi su suka zo kuma da hadisin manzon Allah sallallahu aka samu to wani littattafai ne mu ba mu san wani littattafai ba mu abin da muke nufi hadisi ne idan kana nufin bukari ne ko muslim ko muwatta ko kutubu sitta din nan daga baki kake nufi waɗannan littattafan duk waɗannan littattafan suna cike da abin da manzon Allah ya faffaɗa ne amma kuma sunansu daban jinginawa da aka yi suna muslim sunan mai littafin ne bukari sunan garinsa ne muwaffa sunan littafin ne da aka saka mata sunan abi dawuda sunan ibn majah su wa'annan sunayen littattafan ne sunayen littafin da suka ɗauki wannan abin ne kamar yadda shi ma asali qur'ani maganan Allah ne amma sai aka rubuta shi shi ma hadisi maganar manzo Allah ne sai aka rubuta shi me bambancin wancan da wannan menene bambancin wancan da wannan don haka maganar littafi kar ma ka bata wa kanka lokaci mu ma mu ce mun yi imani da wani littafi bayan qur'ani da hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ba abinda muke dauka kenan da haka muna tafiya ne akan maganan maganan Allah maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ku ɗan Qur'ani zalla ba ku yarda da maganan manzon Allah ba to shi ke mu mun yarda da akwai maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Qur'ani ya tabbatar mana manzon Allah yana magana kuma maganan sa shine za a yi mata da'a ita ce za a yi mata biyayya waɗanda suka rawaito ina tabbatar ma waɗanda suka rawaito su suka rawaito wannan dan haka wannan shine maganar da muke so mu isar maka lokaci yayi ne to sannan kuma akwai wuraren da ka karanta ka ce akwai wajen da na karanta ba daidai ba har ka kawo baka faɗi inda abin na karanta ba daidai din ba ka kawo inda na karanta ba daidai din ba ko kuma fassarar da ni ba daidai din ba sai mu shiga mu duba ta a lugga a na awo mu ga yare fassarar ta yadda take yawwa wannan shine kuma sannan bugu da ƙari na ji mamaki cikin maganar ka da kace malamai yanda suke cewa kaza yanzu ka yadda malamai su fassara maka qur'ani baka yadda da fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga wannan akwai alamar kuskure a cikin ta ko kuma bata sannan bugu da ƙari wajen wajen da kake karantawa ba daidai ba kan sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah inna Allah kan inna Allah sami'an basir inna Allah kan eh, inna Allah sami'an basira to kaga anan akwai wuraren da ka karanta su wanda ba daidai ba shi nake so a ganin saboda lokaci amma ba zan shiga cikin wannan alhamdulillah alhamdulillah a a a ya isa ah. lokacin ka ya gaskiya mun ji wayannan mallu masu kokari sosai eh, mala mb allah saka maka da alkhairi ka yi kokari ah, eh, namban ka na farko goma ka zo nan banka na biyu goma shak afakalla allah saka maka da alkhairi sosai amma fitowanka na biyu ko dawowanka na biyu ka fito afakalla na kana gani comment da komi dawowanka na biyu ka fito afakallan ka ka fito haka kuma dukkan malluma na san kowa ya ji abin da suka faɗa yanzu insha Allahu malam MB zai yi wa Sheikh Afakalla tambaya amma yana da minti goma kuma in yi wa Afakalla tambaya Sheikh MB yana da dama ya shigo cikin maganan mala afakalla saboda lokacinsa ne amma in za ka shigo cikin maganin afakalla shi ka ɗaga mana hannu ka ɗaga mana hannu za mu tsayar da shi ka yayi magana saboda kai yayi kwane-kwane wurin ba da amsan tambayan da kake yi masa kuma duniya kowa na saurara to bismillah mala mb kana da minti goma bismillah Masha Allah sarki zaki Allah ya saka da alkhairi. Amin. Eh, malam ya yi magana da yawa tambaya na na farko ba kafin in zo kan wasu maganganun nasa na ce ya kawo aya da Allah ya ce da annabi ya bi wa'annan littattafai sai ya ce hadisai to su wa'annan hadisan a sama suke yawo za mu kamo su koko suna hanya ne za mu haɗu da su mu gaisa su ce su ne hadisi koko a littafi zan kirawo hadisin in nuna masa sarki zaki a lokaci na sai an yi hakuri sai na karanto hadisi domin ya ce a lokacina eh, domin ya riga ya ce ƙura'ani eh. ya ce Kur'ani yana fassara hadisai ke fassara ƙura'ani. to kaga ai dole mu kawo hadisi dole mu kawo littattafai a bakan la kai hakuri insha Allah lokacinsa ne ba naka bane shi yasa shi eh. da shi dai daga gano ba kai wannan sayyid Bukhari ne saboda bangon ya cire a yi hakuri saboda yanayi Afakallah bari mu kawo hadisai. Eh, magana ga wani hadisi da ke cikin Bukari, abakalla zai iya dubawa cikin kitabul ilim. Hadisi na ɗari sha uku. Hadisi yana magana kamar haka haddasana Yahaya يحيى Suleiman, سليمان قال حدثنا Ibn kala akabar ni Musa an ابن shihabin an abdullahi bin abdullahi an ibn abbas kala yace lamma shadda bi nabi sallallahu alaihi wasallam wajahu kala lokacin da annabi ba shi da lafiya kala sai annabi yace ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tudillu ba'dahu annabi yace a zo masa da abun rubutu zai rubuta wa mutane abin da in ya rubuta ba za a ɓata ba bayansa to yanzu maganar da ake fa duk masu bin hadisan nan fa ba wanda ba wanda ba wanda ba batacce bane saboda abin da zai hana mutane su bata ma gashi annabi ya ce a kawo masa abin rubutu ya rubuta abin annabi ya ce aktubu lakum kitaban la tudillu ba adahu kawo min a rubutu zan rubuta muku abin da in na rubuta ba za ku bata ba to wannan abin fa da za a rubuta mana ba za mu bata ba fa annabi bai fa rubuta shi ba dan haka mabiya littattafai har yanzu ba a bace kuke saboda abin da zai hana ku batan ma ba a rubuta ba kala umar sai sai da na umar yake innan nabi ya sallallahu alaihi wasallama galaba tu wajen ahu hakika ciwo ne ya rinjaye annabi wa inda na kitabullahi hasbuna ka ji mabiya qur'ani na farko sarki zaki dama suna tambayar su waye mabiya qur'ani na farko mun gaya musu duk wannan aqidin ba su bane alqur'ani shi ne farko kaji abin da umar ya faɗa umar yake wa inda na kitabullahi hasbuna akwai littafin Allah a tare da mu ya ishe mu ba ma buƙatar komai haka talafu wa kasar lagadu fa qala qumu anni wala yanbaghi indi at annabi ya ji haushi suna ta cece ku ce a wajensa annabi yake wa qumu anni ku tashi daga gare ni ku tashi bai kamata ku zauna kuna jayayya ba abin da nake tambaya a nan wajen shine cewa abin da za a rubuta ba za mu bata ba to annabi bai rubuta shi ba na farko eh, malam na tsaye da lokaci mm. na tsaye da lokacin ka sauran minti shida kana nufin hatta na umar bai san hadisi ba ke bai san da wani maganan hadisi ba ke nan qur'an shi ma ɗan ƙura'an domin kai wannan magana abinda kake nufi kenan eh gashi zan ƙara karanta duniya ta ji a'a eh ko a'a abinda kake eh, eh, nufi Eh, ai shaida zai a rubuce take ne in na faɗa wani zai ce ba karantawa ne ba amma in na karanta kowa zai ji. Kala Umaru sai sai Umar yake innan nabiya sallallahu alaihi wasallama galaba waje ahu wa inda na kitabullahi a tare da mu akwai littafin Allah alkur'ani hasbuna ya ishe mu littafin Allah ya ishe mu ba ma bukata komai in ji umar to yanzu abin da annabi zai rubuta in ya rubuta ba za a bata ba to fa annabi bai rubuta shi ba yanzu shine muka ce kuma me ba ma rubuta ne ma tambayan ma anan ba tambayar ga umarni annabi ya zo ya ba su ituni bi kitabin ku zo mini da abin rubutu a kitabu lakum kitaban in rubuta muku suka ƙi bin umarnin annabi su wa'annan da ake kira sabban ga umarnin annabi sun ki bin umarnin annabi shine magana na farko Eh, ya bani amsa tukun kan na je magana na biyu sai da da yanayin lokaci ya ban amsa sai ya ba amsa sai a ah, sai shigo magana ta biyu to ah, assalamu alaikum to sarki zaki a nan maganan da yayi duk da baki daya ba muna ba magana akan hadisi bane kar ya bata mana lokaci akan wata hadisi da zai je domin duk mun ake yi da littattafan hadisi ne mu muna magana ne akan abin da ya shafi Ƙur'ani da Ƙur'ani. muna magana ne akan Ƙur'ani da Ƙur'ani. shi ya ce Ƙur'ani zalla kuma abin da ya kira kenan eh amma ni ma ke yana kan topic bai sauka ba yana kan topic ba ma ya kai kai kace suna fassarawa kai kace su ne fassarar Ƙur'ani. ai kai ka kawo su ba ni ba kai kace su ai da ban dauko su ba ka gan su a gefe kai ne kace bai da hadisi ba kai kuma zaka tabbatar mai hadisi A'a ka yi hakuri sarki zaki shi bai yadda da hadisin ba ba ni ba shi bai yadda ba ai in ka tsaya in kana yanzu yan dariƙa ba suna zuwa gidanka in izala suka karanta jawahir ma'ani ba eh, tsaya ka ji ya hakuri ana karanta jawahir ma'ani a gidan maganan ka daidai ne malam MB kana kan topic amma ka mala eh afakallah maganan da ya tambaya yana kan topic bai ta kan topic hmm. eh bismillah to ah bismillah wa salatu wa ala rasulillah har yanzu ni ma ina kan bayani na akan cewa wannan abu da ya kawo shi ya kawo hadisi ne tabbas kuma hadisi ne a cikin sahihul bukhari yadda ya kawo shi duk da fassarar da ya yi din ba daidai bane da kuma yanayin da ya ja bakin ba daidai bane ya juya maf'ulin ya juya fa'ili ya koma maf'ulin bihi wajen da yace waj'u fadda waj'ahu yace waj'uhu kaga anan karantawa bai karantu ba balle fassara ɗaya kenan na biyu a wannan zama da muke yi ba magana ne a kawo hadisi ba magana ce ta ruwan ayoyi da za su tabbatar da wato ainihin abin da yake wato ko tabbatarwa ni in kawo su ko kuma ya kawo ayoyin da za su kone to amma yanda ya kawo hadisi ni ban yi magana in buɗe hadisi ba dan nan kewaye da ni da tattafan hadisi ne to a gurguje wannan ato hadisin da ya kawo shi din ban gane me yake nufi da shi ba me yasa ya kawo shi me yake nufi da shi sai fito mana da me yake nufi da shi a ciki na ba shi da ma bayani me yake nufi da wannan hadisi da ya kawo ta a sai dai a lokacin ka dai ka bani bayan bayani amma a lokaci na kuma sai ka ce ka ji abu ka ce baka ji ba ƙara cinyar lokaci kuma ka ce in koma baya kuma gurin nan da kake na karanta ba daidai ba ba daidai na karanta wajen waje uhu ne waje uhu waje uhu naka na karanta shi na biyu kuma abin da nake magana a kai kenan ka yi haƙuri abin da nake magana a kai a fakalla kai kace fa wa'annan hadisan su ne suke fassara qur'ani wallahi da ba zan kawo su ba kalmar da ka faɗa ne saboda in nuna duniya ba su da alaƙa ma da qur'ani gaba ɗaya su hadisan shi sa na kawo kuma tun da ka kasa wannan barin ƙara na barin ƙara na biyu tun da dai lokaci na ne karkacin yan lokaci ga wani hadisin cikin buka ga wani hadisin cikin bukari ga wani hadisi cikin bukari to sai gida kana bi na gida ba in ci gaba ɗaya ni in ci gaba to shi kenan wannan hadisi yana cikin bukari yana kai ana yana cewa kamar haka hadisi na ɗari uku da sittin da hudu yana cewa haddasana madin bin fadlin kala haddasana rauhu kala haddasana zakariya'u ibn ishaqa haddasana amru bin dinar kala sami'tu jabir bin abdullahi yuhaddisu an rasu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ji jabir bin abdullahi yana ba da labari kana yanqulu ma'ahum lijarata lil ka'abati wa alaihi izaruhu yace mun kasance ana ginin ka'aba to lokacin muna dauko dutse tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu Abbas ammuhu sai ammun annabi Abbas yake cewa da annabi ya ibina aki ya kai dan dan uwana lau halatta izaraka fa alta ala manki baika da duna zijarata da zaka dauki wannan dutsen ka ja shi ka dora dutsen akan kafadarka kala fa halahu faja alahu ala manki bai sai annabi ya ja shi sai dora shi akan kafadarsa to bayan annabi ya dauko dutsen fasa kada magashiyan alayhi fa ma ruqiya ba'd zalika uryana bayan annabi ya dauko dutsen dama izal ne a jikin annabi kawai annabi ya zo cikin ka'aba ga mutane kawai sai izal din ya faɗi sai ga annabi tsirara sai aka ce fa ma ruqiya ba'd zalika uryana tun ranar ba mu kara ganin annabi tsirara ba wace aya ya fassara wannan ga guda biyu kadai ma sun isa sai a faɗi ayoyin da suka fassara tunda an ce ai su Qur'anin bayanin ayoyin yake yi Assalamu alaikum. Mala MB ka ci lokacinka duka ba shi dama lokacinka ya ya amsa tambayanka ba. Shi sa yanzu shi ba. yana da minti goma in ya ga dama ya ɗauki wannan minti gomansa ya amsa tambayanka in kuma ya ga dama ya ajiye wannan tambayanka shi ya yi maka tambaya yasa yanzu shi yake da minti goma abin da ya ga dama shi zai yi a ciki amma tambaya muke so bismillah shi kafa kalla to a nan tambaya da zan yi md kai sai ka je mun kai game da magana na guda daya shine mecece alqur'ani yawa a maganar da na ce zan dawo ɗazu qur'ani shine zancen Allah da Allah yi wa annabi wahayi azumala ya ce bai ga aya ko guda ɗaya ba da Allah ya ce annabi kada abu wani littattafai in ji shi to shine na kawo ayar da Allah ya raba mana gaddama tsakani malam bi tsaya ya daga mecece alqur'ani To, wai ka dawo baya. Ai ba yanda yake so zan bashi amsa ba, ya banni man ni fa ban bai ma ban amsa ba kuma na hakura. Sai ya ah, banni in na ah, bada in ban ah, bada da duniya na ji. Kafin ka ne kai ne baka bashi dama cikin wannan minti goma ka. Na bashi mana ya ce ya ce shi ba magana ake ba ka ƙara maida mu abin magana ya ce ba a yi magana za a ɗau hadisi ba. Kaga ya riga ya ɗau jagorri. Mai adalci na tsayar da shi na nuna masa cewa tambayan da kai yana kan daidai yana kan layi baka sauka. na nuna masa haka kuma zai magana muka tsayar da shi muka ce she kai ka ka magana saboda lokaci to shine to yayi hakuri in bashi aya qul ayyu shay'in akbaru shahada qul illahu shahidun bayni wa bainakum qur'an ya tambaye ni fa wa uhiya ilayya hadha alquran kamin mu fara na nuna muku cewa in wanda ya yi tambaya in kai kai masa tambaya ko shi ya maka tambaya in baka je kan daidai yanda shi yake so za a yi kwane-kwane yana da dama ya tsayar da kai ya dawo da kai baya ko kana da dama ka tsayar da shi ka dawo da shi baya wannan shi ne ka'ida kamin mu fara shi yasa kai ai ban ma ba ban ma ba da amsar ba bari a gada na fita ko ban fita bane ya tare ni ne gaba ɗaya ma ya bar ai sai na faɗa abin za a gane na faɗa ko ban faɗa ba ai ayar da zan kawo a ciki akwai bayanin Kur'anin da yake tambaya to ya iya bannin karanta ta to ya zan bashi amsa ai sai na karanto yawa yawa sarki zaki bismillah mala la in mas kara masa tambayan ya je kuma in bai sauka ba kaka tsayar da shi ka bari ya sauka a fahimta bismillah to nace mecece alqur'ani Al-Qur'ani ai da Hausa abin karantawa In ka ce Alƙur'ani abin karantawa. Eh. Ni ba na Hausan Hausanka. Ina neman mecece Alƙur'ani. Ka kawo min aya ka ce Qur'ani ita ce kaza. Kul ayyu shay'in akbaru shahada. Qul Allahu shahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hazal Qur'anu. Allah ya ce annabi ya ce an mun wahayin Alƙur'ani me shi sai ce li unzira kun bihi abun karanta ne in muku gargadi bihi da shi wa man balaga wanda ya riski qur'ani ma da shi zai yi azu shine qur'ani to shine qur'ani ina zuwa a nan yanzu Allah shine yace wannan shine ma'anan qur'ani ai kai wannan yanzu abin da kake faɗe tsaya tsaya wannan abin da kake faɗe kake tambayar wannan shine kaza kawo shi a cikin hadisi kai ma hausa ne kai kuma Allah bai ana bi dan mu fahimci juna ba wannan abin da kake faɗe na tambayar kawo shi a hadisi eh, bai da amsa bai da amsa kai za ka ce ban da amsa ba masu saurare ne za su ce akwai ko babu ba ka yanke hukunci kai ana magana da kai. Akwai abubuwan da ka faɗa da yawa ta yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baya wani magana sai alkur'ani kowa ya ji tun anan makabalar ta kare da kai. Ta yadda cewa kai ma yana da wasu zantukan amma ba addini ba Ka kaga mukabala ta kare kuma na hakura na kyale ka. Yawwa. Eh, tambaya na gaba. ina ne Allah ta'ala ya ce zallan ƙur'ani za a bi kar a bi hadisi Allah ya ce da annabi ittabi'u ma unzila ilaikum ya ce ya gaya mana mu bi abin da aka saukar mana Qur'ani saukakke ne shi hadisi saukakke ne yanzu kai ta'arifin hadisi duniya tana ji Allah ce ittabi'u mu bi ma unzila ilaikum min rabbikum abin da aka saukar mana daga ubangiji sai Allah ce to wala tattabi'u min dunihi auliya a kada mu bi duk wani abu wanda ba shi ba na soye-soye zuciyar majibinta kada mu bi wani abu da ba shi ba wannan ita ce dalilin da Allah ya ce mu bi to shek bari tambaye ka ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abinda aka saukar a gare ku ma unzila ilaykum me aka saukar din alqur'ani wa uhiya ilayya hazal qur'anu ga abin da aka yi wahayin ya faɗa ya fassara shi wa uhiya ilayya hazal qur'anu an mun wahayin wannan alqur'ani to me kuma kake nema fit da shi ma lafa kalla ai sun ka fito da shi ba bismillah bismillah anan yanzu ai Allah bai ce ittabi'u alqur'ana ba alladhi unzila ilaykum sai ya ce ma unzila ilaykum a wannan ayar muke magana ita ayar muke magana tunda in bari ka ji fassara ayar tsaya tsaya tsaya mana me muka ce za mu yi magana ba ruwanmu da fassaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwanmu da fassara kai ne ka gano cewa wannan din Qur'ani ne don Allah ya ce wa anzalna ma sama'i ma'an tahura yace wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj ababen da suka sako daga saman suna da yawa wa ya sanar da kai cewa wannan din Qur'ani ne annabi a cikin alkur'anin eh, ai an bambance a a kai hakuri a kai hakuri na ba nisa a a Qur'ani Allah ya faɗa ai a cikin alkur'anin Allah ya bada amsa a cikin Qur'ani ka ce me aka yi wa annabi wayi annabi ya ce wa uhiya ilayya hazal Qur'an ga abin da aka yi ma wahayi ya faɗa kuma kai ma ka yadda ayar da ka kawo ta farko wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin abinda aka saukarwa annabi muhammadu wa huwal haqqun shi kake nema me aka ce mu bi an ce mu bi abinda aka saukar shine alqur'ani annabi ya ce wa uhiya ilayya hazal qur'anu to me kuma kake nema to masha Allah lokacin sa ne bismillah muna barki zaki ya da nake so ba musu bane na tambaye shi ya bani amsa na sai tambaya na gaba shine ittabi' ma ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum daga wajen ubangijinku to me fasaran wala tattabi'u min dunihi awliya kai mana bayani ayar abin da muke magana ittabi'u sai Allah ya ce ma unzila ilaykum kadai abin da aka saukar muku min rabbikum shine fasara ayan nan wala tattabi'u ila illa ka tare ni farkon ayan na dauko baka gane farkon da tsakiya ne kai Farkon eh, ayan na ɗauko nake ma bayani. Eh, yake so tun da ya ce wala tattabi'u mu tsaya kawai. wala ta da ta aya kawai mutane ke saurare dole in dauko farkon ayar in fassaro ta gaba daya ina ai shi ne maka tambaya ya sa abin da sai maka tambaya. sai za ka ji ka mutum wala tattabi'u shi ne muke so to shi ke kenan wala tattabi'u kada mu bi min dunihi koma bayan shi abin da aka saukar mana auliya'a wasu wanda majibintan lamura wa'inda wanda ba shi Allah ya aiko su shine fassara ayar to ta ga wala tattabi'u min dunihi ku bi min dunihi ni din nan dalilin nan nawaye ne addimiru yaqudu ila qaribin ai abin da ake wala tattabi'u min dunihi shi alqur'ani tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum abin da aka saukar ne sai aka ce wala tattabi'u tabi'u kada mu bi min duni shi shi abin shi qur'anin qur'anin ne kar mu bi wani koma bayan sa auliya haka maka Allah ah, ai Allah ne ya fitar da kai ko suwa ne ne ma masoya ko suwa suka kawo wani abu kada mu bi bayan shi alqur'anin kada tsaya ka ji kai kace tsaya dan Allah waya kake ruda kanka ya hakuri mana ah. Allah bi lokacin sa ya hakuri. Ah, kai da ka ya hakuri kamar kan da shi ya hakuri lokacin sa. yana nufin hadisai ne? To ya hakuri yanzu ka bani ka bani baka amsa. To sai ka tambaya ba zan magana ba ni na taba ganin irin wannan in kai tambaya ka yi shiru da bakin kan ba da amsa mana. Kama baka ba bari magana bari magana Ai ya gama ai na bari ya gama magana ai. Ah, Ni ba ina ni fa saboda girmama ne ma nake biya ma mun gama mukabalar fatan dazu ya riga ya tabbatar ma annabi ba wani zance da ya ma gama ma an gama mukabala duk wanda ya ji ya bi kawai dai ina bin sa ne wallahi to iya hakuri iya hakuri iya hakuri wai hadisai ne na wai auliya hadisai ne na wai auliya hadisai ne sauran minti daya ai abin da yake faruwa ka baro maganar hadisan a baya shi isa na ce ban in bayani ya ji in bai ban ba ba zai ji ba shi ya hana ne Allah ya ce ittabi'u ku bi ma unzila ilaikum ka tsaya dan Allah abin da aka saukar muku daga ubangijin ku shine alqur'ani kai hakuri annabi ya ce uhiya ilayya hadha qur'an an mun wayin wannan alqur'ani to ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u anan hadisin yake min dunihi wai wai a bar mai lokacin sa minti dayan bismillah mala shi ne min auliya a shi ya taba hujja akan cewa wannan ayan tana nufin kar a bi hadisi ko kar a bi ka baro hadisin a baya ka baro hadisin ne a baya ka baro hadisin a baya wala tattabi'u min ah, ah, ah. dunihi min dunihi nan ne hadisin lokacin mu ya kai lokacin mu ya kai mana ba ya kuri yanzu kamin mu bude layi mala eh, mala mb zan eh, mala afwa kallah kai za mu fara da kai zan baka minti uku kacal uku kacal tambayan da yayi maka nan in kana da amsa ka bayar shi ma mu bashi minti uku kacal tambayan da kai masa yana da amsa ya bayar ba mai shiga yanzu ni na baku yanzu ba mai shigan wani ba mai shigan wani maganar sa ni na baku kyauta bismillah ni ne ko shi kai mala fakalla yanzu tambaya na shine malam kalbi ka kawo ba zan ka kawo inda aka ce kar abi hadisi a cikin alqur'ani a bai shiga maganan ka kai maganan ka yi maganan ka ci gaba kawai da shi ni ana wancan baya ne ba <laughs> na bi ka yadda abu saboda bai bari na in magana kware na sa in magana na haka ake mukabala sai in bar shi ya magana shi ni fa bai amsan ko ɗaya tambaya ta minti goma baka na hakura mutan duniya na bi yana tafiya fa uku ah, in ba shi da abin faɗe ban mun ragowar mintunan kawai za zaki ni yanzu da nake magana shi ne. na mai tambaya mun tambaya kan ɗinsa ya ƙare an bani nawa ni kuma ina masa tambaya akan abin da na tambaye shi ayan da ya faɗa a kan cewa ita ce ta ce kar abu hadisi shi ne ayan muke so ba ta da kwana-kwana ba sai sa ka doki sauran mintoci ka kara masa ya doki ya kara kan nasa ya baka amsa baka shiga masa tambayan da nake yi kenan ni tambayoyi ne nan zinawa Ke sa yanzu ba za ka shiga maganarsa ba kuma kenan eh. to shi kenan malam MB kana da minti hudu ko minti uku kana da hudu bismillah ya karbi abinsa ya karbi abinsa ya karbi abinsa minti ɗaya sai ban da yadda ba an yanzu ta ina a cikin nawa ni ina tambayansa yanzu shin wani aya ne ce kar abu hadisi shi ne nake so Bukun eh, da na baka a'a tambayan da yayi maka da bai baka dama ka bada amsa ba kana da dama ka warware wannan abin da ya yasa eh. yasa kenan amma eh. ba zai shigo maganan ka ba kai ma ba za ka shiga hmm. nashi eh to ni wannan ayan ina ne aka ce kar a bi hadisi ni kana tambayar sa ko ni shi ina tambayar sa <laughs> in zai magana ba za ka shiga ciki ba ba zai shiga ba to bismillah malam MB kana da minti hudu eh domin ɗaya bi eh, eh kafin je ga amsa waccan tambayar na kawo ma dalili ya gaya duniya ta ji cewa akwai maganganun annabi wanda ba addini bane kowa ya ji ya ce iya abin da Allah ya aiko shi shine addini duniya ta ji dama mu abin da muke gaya wa duniya annabi ba shi da nasa umarnin ko hanin domin Allah ce alala kalku wal amru halitta tasa ce ji Allah umarni ma nasa ne Allah kuma ya tabbatar da haka yau a La ya tabbatar annabi bai bin wasu littattafai hatta littattafan ma yau a La ya yi wurgi da su ya ce a daina maganar littattafai to dama abin da muke gaya a duniya a watsar da duka littattafan nan gashi ya tabbatar sannan kuma ayan nan da ake kawowa da Allah ce ittabi'u sai ya ce ku bi me za mu bi sai ce ma unzila ilaikum min rabbikum abin aka saukar daga ubangijinku shi za ku bi sai ina hanin yake sai Allah ce wala tattabi'u min dunihi kada mu bi ko menene min dunihi koma bayan Kur'ani bukhari da Muslim koma bayan Kur'ani ne Allah kuma ya gaya wa annabi me ya masa wahayi a gurin saboda ya ce akwai ruwan sama akwai waye Allah ya gaya wa annabi abin da ya masa wahayi sai annabi ya ce wa uhiya ilayya hazal qur'anu li kun bihi wa man balaga annabi ya gaya wa duniya alqur'ani akai man wahayi to wai su littattafan nan ba kai wa aljanu ba karsami allahu qawlan la eh, qul uyya ilayya anna ustama ana farun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bi wa lam nushrika bi rabbina ala to su aljanu wanda wanda wanda suke karantawa bukhari ko muslim ko tirmidhi su aljanu wanne ne littafin su don haka duniya ku sani annabi ba shi da wani littafi sai alkur'ani Allah ma ya ba da shaida ita ce maganar da nake so in rufe ga shaida al'ummar duniya ga shaida ku yi ku ɗauki wacce shaida ce tafi kul ayyu shay'in akbaru shahada qul illahu shahidin baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balaga ga shaida daga Allah kullu ayyu shay'in akbaru shahada me yafi komai girman shaida Sheikh Malam Afakalla ya faɗa ban yarda ba ni ma na faɗa bai yarda ba to ga shaidar da tafi kowace shaida kulillah shine Allah zai mana shaida baini wa bainakum tsakanin mu da ku Allah zai mana shaida sha'idin baini wa bainakum sai annabi ya ce wa uhiya ilayya hadzal qur'an an mun wahayin wannan alkur'ani li unzira kun bihi ba bihi ma ba ka jim karatun bihi in muku gargaɗe bihi da alkur'ani kadai ba bihi ma kur'ani da hadisi ba wa man balaga wannan shine nake gaya wa mutanen duniya na gaya muku ba za a iya kawo aya ko guda ɗaya ba da Allah ya ce annabi ya bi littattafan nan kuma dama na gaya sarki zaki na ce wallahi ko aljani aka ba zai iya tabbatarwa ba kuma gashi ba a faɗa ba har yanzu an kasa tabbatarwa gode mun gode Allah saka alkhairi mun gode ah, kenan malayan bi kowa ya sa amma tun da zuna gaba da ɗayar ya kira sa'annan kuma muna tare da malam Musa da sunna kuma ga kuma ga kuma da yawa suna ta kira ma na abokina malam gayi shi ma yana kira to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa na ga shak Burhanuddin ma yana kira eh assalamu alaikum shak mal dahir alaikum salam wa rahmatullah sarki zaki ina ma barka da warhaka muna ansa Allah taimake maulana shak mal dahir to Allah ya taimaka eh. to a gurguje sarki zaki eh, idan ana magana akan cewa ah, Qur'ani da sunna to kaga da shi'a da ahlus sunna sunna ɗaya ne akan cewa da gaske akwai Qur'ani akwai sunna mm. sai dai ta yiwu bambance-bambance ya kasance akan cewa to wanne ne suna din wanne ne ba suna ba wanne ne inganta wanne ne bai inganta wanne ne tabbata wannan wanne ne ba tabbatacce ba a gurguje mu a wurin mu shi a akwai hadisan da sun tabbata sun inganta kuma ba alqur'ani ko saba mu qur'ani akwai kuma waɗanda sun ci karo da Alƙur'ani, wanda suka ci karo mu a wurin mu zuba aiki saboda hakan kudin yan ya ce ga wani hadisi can wanda Allah wal ya billahi ya yi abu ya yi tsira wannan hadisi bai amma rashin inganta wani hadisin ko bai kore sauran ba dai nan. malam ND ya yi maganganu ya zo aya ayar da Allah yake cewa a cikin Qur'ani akwai ayatun muhkamatun ya tashi fassara muhkamatun sai ya ce wai ayoyin da suke magana akan hukuncin alhali muhkamatun ba ana ba daga ahkam ba ne daga kitab ne kitabun fusilat ayatuhu summa uhkimat daga ihkam ne ba daga ahkam ba akwai bambanci tsakanin ihkam da ahkam amma shi sai fassara ihkam da me ahkam to ta yaya zamu yi mu gano fassararsa ce daidai ba tawa ba sai an je zuwa ga wani abu wadda zai nuna ni ne nake da gaskiya ko shine zake da gaskiya to me wannan abu sannan naji a shayi in ka ce me wannan abu uh, wala Allah listeners ba su gane ba kana nufin hadisi shi zai fassara wannan Qur'ani ya eh, she ka fito mana da shi fili wannan shi ina nufin hadisi sannan ya zo ya ce laha wa atiur rasula sai ya fassara ar-rasula da ar-risala haba malam yanzu ar-rasula shine ar-risala risala sako ar-rasula wadda aka aiko wa sakon amma sai fassara ta da da ya fassara ar-rasul da ar-risala subhanallah to ta ya za mu yi mu gano shi da ya fassara rasul da risala shi yake kan gaskiya ko kuma ni da na fassara rasul da rasul din ni nake kan gaskiya sai an duba wasu abubuwa yanzu ya haji yana kawo wasu sahabbai ya ce wani radiyallahu anhu bai kamata ka yarda akwai wani sahabi ba malam yambi domin wannan sahabin bai da wujudi a cikin alkur'ani da ma'anan sunansa in ba sahabi guda ɗaya ba amma kun yarda akwai sahabi wani akwai sahabi wani wannan abun na so a ce da gaske har ga Allah mun tattauna da malam yan ni ma amma yadda na ga yanzu yake abubuwan nan sai na ga ba zan iya ba ya fi karfi na abin da nake nufi da ya fi karfi na in har zai zo ya dinga fassara rasul da risala kuma ya fassara eh, abin nan eh, muhkamatun ya fassara ta da me da hukunce hukunce to ya fi karfi na domin kuwa ba yadda za a yi in fi karfinsa domin shi ba wai ya dogara ne da wani nasi da ya karfafa shi akan abin da ya faɗan ba to kaga ya fi ƙarfi na wanda duk ba zai iya dogara da nasi ba da wani dalili da ya karfafa ra'ayinsa ba kawai zai dogara da ainihin zaukinsa ne da ya ma fi ƙarfin kowa to mu shiga kan tambayansa kuma eh. eh mu shiga kan tambayan da zaka masa tambaya da nake zuwa ga malam MD anan shine waya zan yi gano wannan qur'anin da yake hannun nan shine Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ana hazal qur'an hazal qur'an mu a wurin mu ba yanzu ba a wurin mu ba a lokacin mu aka saukar ba an ɗauki karnoni masu yawa da Allah ta wace hanya zan bi kuma ina so a jawo min aya ce fa wacce take nuna wancan qur'anin na zamanin manzo Allah shine wannan wanda yanzu yake hannun mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi mun gode sosai Allah ya saka maka da alkhairi Sheikh Man Dair Allah ya saka to bismillah malam MB kai ya kai wa tambaya eh, malam Allah ya saka ma da alkhairi amma dai a magana ta farko ka nuna wannan hadisin da annabi ya tsirara ma baka yarda da shi ba kuma kai kuma da fatan bakinka ka iya yadda da shi ba da ilimi ba kawai ka yi kiran waya ka ce kai ma baka yarda da shi ba to kai wa Bukari ne ya kawo shi kuma ya ce ingantacce ne kuma kai kawai ka hau kai ka ce baka yi da shi ba to kaiwa na farko kenan na biyu kai maganar ƙura'ani nan ya za ka yadda to shi tun farkon littafin Allah ce alif lami sai ce zalikal kitabu sai ce lare raiba fihi babu kokonto a cikin wannan alqur'ani amma malam a bukari zan tabbatar ma da kur'anin da ke hannunku ba ku da tabbaci a cikinsa tsakanin bukari da muwadda mali zan tabbatar maka da cewa wannan kur'anin da ke hannunku tsakanin bukari da muwadda zan nuna muku wannan kur'anin da ke hannunku ba shi da tabbaci abdullahi bin mas'ud a bukari na nan mujallaji na uku mutumin da ya fi kowa sanin kur'ani ya karanta Kur'ani a gaban annabi annabi ya ce a koyi Kur'ani a gabansa ya ce ba wata aya da Allah ya saukar da ita a nan duniya ko wata sura wacce bai san ta ba bai san yadda aka saukar da ita ba ya ce kuma da ya san wani mutum a duniya da ya fi shi sanin alkur'ani raƙumi zai kai shi wajen zai hau ya je wajen to wannan Abdullahi bin Mas'ud din an kwace Qur'anin sa an kona shi da yabi kowa sanin Qur'ani to wannan Qur'anin da kake magana a kai naka me tabbacin kama gashi nan cikin muwadda Malik Aisha da Hafsa ta tabbatar da cewa yanda annabi ya biya musu Qur'ani suka rubuta ba haka yake a cikin wannan Qur'anin namu ba ubayyi bin Ka'ab da ya fi kowa na biyu sanin alkur'ani zan tabbatar maka da shi a cikin littattafanku akwai sama da aya ɗari da talatin da bai santa ba to ya ku kuke ma da tabbaci da kur'anin naku na karɓa maka ka sa rana zan tabbatar ma da kur'anin da ke hannuna daga Allah yake kai kuma za ka iya tabbatar da naka ba kuma ko gobe ka shirya na shirya ba sai ma an sa rana ba mai wannan magana insha Allah mun gode uh, assalamu alaikum rahmatullahi muna tare da shak malam Musa Yusuf Asadu Sunna bismillah shak wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh uh, sarki zaki ina maka fatan alkhairi muna ausa shak uh, sai dai ina ganin ina ba da shawara idan an zo munazara yanzu da farawa awa ne kaman awa ɗaya da rabi ne eh. har yanzu da buɗe tambayoyi ya kamata a dinga ƙara lokacin sarkin sarki to chef insha Allah za mu yi haka zan ɗan yi tsokaci kaɗan sannan sai in biyo da tambayoyi da zan yi wa shi wanda suke ce mai yan bi Qur'ani zalla masha Allah bismillah a cikin mukabalan nan a farko farko akwai ayoyi da aka dinga kafa hujja da su kamar wa'iza idza tutla alaihim ayatuna bayyana cikin surat yunus قال na لا يرجون لقاءنا في gai غير هذا أو بدله har zuwa an Allah ya ce kun lausha Allah to magana ake sarki zaki shi yana kafa da hujja da in attabi'u illa ma yuha ilayya ni bana bin komai sai abin da aka mun wahayi to ita kalmar ma siga ce da take abin da ake ce mata ibhami baka isa baka ce abu ɗaya take ɗauka kalmar ma ɗaya kenan saboda ayat da ta zo gaba Allah ya ce kun lausha Allahu ka ce da Allah bai ga dama ba ma talautuhu alaikum da ban zo na karanta muku Qur'anin ba wala adarakum bi da ban sanar da ku Qur'anin ba kenan kaga tilawar alqur'ani daban sannan manzon Allah ya sanar da mutane ma'anar Qur'anin ta fuskar yayi aiki a aikace ko ya faɗa da bakin shi sanda yake wa mutane bayani wannan daban shi yasa ya ce faqad labistu fikum umran min qablihi ai na zauna cikin ku kafin wannan lokacin kafin Allah ya saukan man da Qur'anin in tashi in muku bayani akan Qur'anin afala taqilu me yasa ba ku da hankali wannan kenan aya ta biyu da ake ta ja in ja a kanta wanda aka yi masa tambaya ayan ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum alif lam mim sad shine farkon ayar kitabun unzila ilayka fala fala yaku fi sadrika hardun minhu litundira bihi wa dhikra lil mu'minin Allah ne ce ittabi'u ku bi sai aka ce ma ita ma shi da aka kawo ana nufin duka duk abin da Allah ya saukar min rabbikum daga wajen ubangijinku to kalmar min rabbikum da aka kawo sai Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi kakku bi wani wanda ba Allah ba to a yadda ya so ya faɗa da sai bai faɗa ba idan aka ambaci ababe guda biyu addamiru ya udu ila akarbil mazkur yakan koma zuwa ga na kusa wanda aka ambata ga ma unzila ga min rabbiko shi wannan wakilin sunan zai koma ne wato ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi wannan hidin yana komawa ne zuwa ga Allah kakku wani wanda ba Allah ba a matsayin wanda zai jibinci al'amarinku ku shi yasa Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkaru to wannan kenan sannan duk malaman balaga sun yadda cewa idan aka ambaci abu ɗaya a siyakin zance jaza ya halatta wakilci abubuwa guda biyu ni da kai sarki zaki mun san cewa annabi adamu Allah subhanahu wa ta'ala da ya zaunar da shi a aljanna da shi da matarsa ne hmm. haka ne ko ba haka bane Alƙur'ani Allah da maɗaukakin sarki da yake fatalaka adamu min rabbihi kalimati annabi adam ya karɓo su kalmomi daga wajen ubangidan sai yake fata ba alaihi sai ya karbi tubarsa a cikin suratu taha haka ya faɗa suratu bakara haka ya faɗa san ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa ai ba shi kaɗai bane ya saba thumma tabahu rabbuhu fataba alaihi wa'ada amma ba a ambaci matarsa ba cewa ita an karɓi tubarsa sai a cikin suratul arab ne Allah ya ce qala rabbana balamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wanda ma siga ta jam'i aka amfani da shin a madadin mutum biyu tambayar da nake so in yi ma jam'i tambaya ta fito malam jam'i ka kawo kalman al'huda, huda zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin dala ko zaka iya faɗa min kalman huda a Qur'ani ma'ana guda nawa take zuwa da shi hmm. ya rubuta. Sarki kuma ina so wannan amsar in bai ba da ita ba. Abin dama in dawo in ba da amsar ta. Masha Allah. Shashi ne kawai tambaya. Da kana sai a kana sai kan layi bismillah mala MB bismillah. Ina so ne ya rubuta saboda kada ya ce sun bace min. Okay bismillah. Mala MB ka ka ajiye wannan tambaya ko? sarki zaki da ya gama maganar sa gaba ɗaya ya gama maganar duka ai barku ka ajiye wannan tambaya ka ajiye ya gama duka sannan amma ka ajiye tambayan Malam bi ka ka ajiye wannan tambaya yana kan ka ajiye ya rubuta ya ci gaba da magana sai karasa kawai to bismillah shek tambaya ta biyu sarki zaki na'am da zan mai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani a suratul Ahzab ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sai ya ce wa matan manzan Allah ummahatuhum iyayen masu imani na san malin Kyambi ya san mamarsa ta gida da ta haife shi da sunanta da komai kamar yadda ni na san tawa kai ma katan saka ta gida shin mamarka da ƙur'ani ya ambata ita ce ta fi cancanta a sani ko wace ƙur'ani bai ambata ba ina so malam yambi ya faɗa mana wannan matan da Allah ya faɗa ya ce wa azwajuhu matan annabi ummahatuhum iyaye ne na masu imani da wace ce da wace ce sannan ya aka aka san mamarsa ta gida ba a san mamarsa ta ƙur'ani ba tambaya ta ta bi kenan hmm. tambaya ta ta uku sarki zaki da zan mai matsalar gado ce ka san Um, akwai abin da ake ci Allah ya faɗa cikin suratul nisa'i ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakar misl hasil unsaye idan an samu mutum ya mutu ya bar namiji daya mace daya in ya bar dubu ɗari uku za a ba namiji dubu ɗari biyu za a ba mace dubu ɗari shine lizzakar misl hasil unsaye kada in yi tambayar nan ka ce ƙarya ne babu domin akwai waɗanda in ka musu wannan tambayar in ba amsa kawai sai su ce ƙarya ne babu kuma waƙi ya tabbatar da akwai akwai waɗanda za ka ga halittar su wani namiji ne a tsaye amma yana ɗauke da halittar mata sarki ana samu ko ba samu sosai sosai ana samu mata maza akwai ko ka ga mace ce amma tana ɗauke da halittar maza idan an samu namiji da mace da mai irin wannan halittar shi ba namiji ba cikakke ta nan bangaren shi ba namiji ba cikakken bangaren da nassun Qur'ani ya za a raba gadar wannan ita ce tambaya ta uku a tambaya ta hudu a ya tsaya haka mana saboda lokaci a waya na na zagayi na tambayi sarki sai da turan lurfin a ta kano din nan ina karatu a shafin nan eh bari ya da yawa kai ka sani to kara kara kara kara kara tunda ina karatu a shafin nan sosai a ka'ida ya kamata ya zama ina da lokacin da ya saba da wanda zai bugu ya tambaya wannan gaskiya yasa malam da muka bar shi kai kuma muka bar haka ne yau to shi ko malam dayar ganin damar sa ne tambaya ɗaya. tambaya ta hudu da zan yi malam mb a tambaye shi sarki zaki da Allah yana da kaciya ko bai da kaciya ah, shai ina kuma me ba ruwan sarki zaki me matsalar ba shi ya tambaya da eh. ina so da Allah malam dambi ya faɗa mana ayat da ta ce kaciya to tambayoyin naka guda hudu a'a sai tambaya ta gaba biyar a'a aski asali Allah madaukakin sarki hana aski yayi ya ce wala ta haliku rukusakum kada ku aske kawo kanku hatta ya buluga da hadu mahilla har sai kun koro dabba har sai kun koro hadaya da Allah malam MB kana yin aski abu wanda ma muhallin nan ba ko ba yi idan ba yi ina so ka kawo ayar da ta ce ka aski ba a wannan munasabar ba sannan tambaya ta da sarki zaki Mm. ka tambaye shi a ƙidarsa shi yanzu da ya yadda ta ƙur'ani a gurin shi annabi yana kuskure ko bai to to malam kan tambayan yi yawa saboda ya ya ya ya ya ya ya confuse mu a'a ai tambayoyin eh. in shi yasa na ce ya rubuta sarki zaki na'am saboda ai ni da na samu dama yanzu in yi tambaya ba dole ba ne waɗanda za su zo bayana mm. wani ma zai bugo ne ya ce gaisuwa kawai zai haka ne Wannan gaskiya ne. Ka lura? Na'am. Sannan a gurinsa tambaya ta bakwai. Shin manzon Allah shi ne mafificin halitta gabaki daya a gurin shi? Mm. Idan annabi shi ne ya fi kowa shi ne mafificin halitta. Ina so ka kawo ayar da ta ce annabi shi ya fi kowa cikin halitta. Mm. Ka lura? Na'am. Sannan sarki za ki yi haƙuri tambaya ta ƙarshe da zan yi. ko ta kusa da ƙarshe shine a cikin muƙabalar ya kawo maganar taƙawwala cikin watan suran wanda Allah ya ce wala taqawwal na ba'd al ƙawai. Hmm. dala yana so malam MP ya bambanta min tsakanin ƙala da ƙawwala da ƙawwala. Hmm. ya ji tambayar ya ji yana saulara ya ji sannan malam MB tambaya ta ta ƙarshe da ta yi guda tara don ba su kaɗai ba kenan sarki zaki eh. amma ba zan takaita guda tara masha Allah ya yi suna kiran sallah a masallacinsu duk da ban san shi ya tare da wa suke ba mm. akwai wanda sun yadda da kiran sallan akwai wanda amma dai na san in mabiyin dan gungu ne a nan Kaduna suna kiran sallah a cikin Qur'ani sura ɗari da goma sha hudu irin wannan kiran sallar da ake a masallaci dala yana so ka kawo min cikin Qur'ani inda wannan kiran sallar yake Masha Allah. Allah, mun gode. Allah saka da alkhairi shek. Allah ya saka da alkhairi. Sune tambayoyi na. To, mun gode. Malam MB, bismillah. To, masha Allah, Malam Musa, Allah ya saka da alkhairi. Amin. sa sarki zaki na gaya maka wallahi tallahi ka nemo wayanda za su iya. Amma wayanda duka ba za su iya ba. Tambayarsa na farko ya kawo magana kiran sallah. Kuma duk Qur'ani ba inda Allah ya ce a kira sallah. amma in yana kan layi ya kawo aya guda ɗaya da Allah ya ce a kira sallah in ya isa ina sauraron sa kafin mu je ka tambayar sa ta gaba a kawo maka aya ka ji me na faɗa ai kawo ai Allah madaukakin sarki ya ce ayu yi allazina amanu idanu salati min yawmil juma'ati da kuma wa idza naditum ila salati takhazuha hujwan wa la'iba to fassara za ka yi ai ai na ce ya ce Idanubiya idan an yi kira don yin sallah ranar juma'a sannan da Allah ya ce wa idana daitu idan an yi kira in an kira ku ila salatu ku zo ku yi sallah su waɗanda ba musulmi Allah sai ta ittaka zuwa idan na dukkan ila salati ittaka zuwa sai su riki wannan kiran sallan husuwan wala'i ba abun wasa da izbi na kawo maka ayoyi guda biyu to sarki zaki shi yasa na gaya ma duk Qur'ani ba inda Allah ya ce a kira sallah gaba ɗaya su su eh, ba su san hadisin ba ma ba su san ayar ba bari mu biyo ayar Allah ce ya yi wallazina amanu ya kuwa da kwa imani izanu diya idan aka kiraye ku salati dan zuwa ga sallah ba ka kira sallar ta zo ba ba a kiran sallah idan aka kiraye ku dan zuwa ga sallah ma'ana in lokacin sallah ya na ganka sarki zaki na ce sarkin zaki lokacin sallah ya yi to na kira yi ka idan na ce ka yi haƙuri mana barin ka ne fa ka yi magana fa sai da na yi suru ka gama magana ka tsaf kuma na ce ka fassara kowa ya ji me ka fassara to ka yi haƙuri mana Allah ce ya yi wallazina amanu ya kuwa da kwai imani zanu diya idan aka kiraye ku salati don zuwa ga sallah min yawmil juma'ati ranar juma'a idan aka kiraye ku ba idan aka kirayi sallar ba annabi Muhammad ya zauna a maka shekara goma sha uku yana yin sallah kuma ba a kiran sallah sai da ya koma madina sannan aka yi mafarkin kiran sallan ma ba ma annabi bane wani ne daban ya kiran ya yi mafarkin ya zo ya bada labari ina ma kuma sallar da annabi ya yi shekara goma sha uku a maka ba kiran sallah wani ne ya yi mafarki mafarkin wani addini ne me matsalar ku da yan dariƙa suna yin mafarki yan dariƙa kun ce sun yi mafarki to kiran sallah ma mafarki akai don haka ba inda Allah ya ce a kirawo sallah iza nudiya idan aka kiraye ku salati dan zuwa ga sallah kamar ayan nan ne da Allah ce ya ayu allazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila da amin gaira nazilina inahu walakin iza du'itum fadkhulu idan aka kiraye ku to ya ake kiran wani lokacin cin abinci yayi ku zo ku ci abinci a gidan annabi wani lokaci yayi ku zo ku ci abinci abinda Allah yake nufi kenan ba wai wani an kira sallah ba ba a kiran sallah malam ba inda Allah yake a kira sallah magana ta farko kenan magana network malam MB ya ya rike shi ya kawo a sarki zaki na'am maganar da ya kawo da ya ce wai babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa a kira sallah hmm. ya koma cikin suratu a sarki daki idan zan haɗu da kai ne in ce maka lokacin sallah yayi wallahi afuwa wani ke ta kiran wayan ma ina kashewa ma bai saboda shi ne ainihin layi shi yasa da na ce maka turan ɗaya layin saboda ba wanda ya sanni da shi abin da nake gaya maka mun ajiye magana kira don Allah masu kiran malayan bi ku daina don Allah ku ba shi dama ya yi magana don Allah masu kiransa ku daina kiransa ku ba shi dama ya yi magana Malam MB Yawwa, sai maganar da ya kawo aya ta biyu magana ta biyu maganar gado ya kawo aya ka yi haƙuri ne. ba in tafi ina ka bari in warware ka bari in warware duniya ma kai baka ma fahimci komai bane zan baka dama daya ka ji sarki zaki na'am shek idan yadda ya faɗa kalmar da dalilin da yasa na tambaye shi zai zai bada amsa idan an ce nada anan nada anan nada anan wannan shi ya nuna ma'anar nan da can da can duka duk ne idan da haka ake kiran sallah in kira ka in same ka in ce maka wani lokacin sallah kai ba sanarwa ake yi ba a gane lokacin sallaye don me waɗanda ba musulmi ba suke kiran kiran sallan sana izgili sana wasa ai Allah ya wa idan na dai tawqilas salati in aka kira ku aka ce ku zo ku yi sallah saboda maganan kiran sallar sananne ne akwai wani nau'i da Allah sai ta ka zuwa yanzu ka bar waccan ayar ka koma wata ayar ne ka bari saboda yanayi mana in yi magana ka tara abu da yawa kar ka ɗauke ka bari a gaya mutane mana ai ba kai za ka yi alƙalanci ba yanzu ne yanzu ne sarki zaki ka yi haƙuri dan Allah malam Musa ka yi haƙuri ƙayar da ya kawo na biyu ya kawo maganar gado kullahu fi auladikum lizakari misl hazzul unsayin ya kawo wannan aya malam Musa ka yi haƙuri mana na'am na'am da na fara yi ta farko eh cewa ne kalmar guda a Qur'ani wa ce ai ta mata ne sai wanda na zaɓa zan fara da su kai dai a baka amsa burin ka kai haƙuri mana ko ka tsorata tun yanzu ne kai hakuri a warware a warware mutane a gane ma baka fahimci abin da kake kawowa ba maganar da ya kawo na biyu ya kawo maganar aka samu gado mace da namiji a mace da mata maza in mata ne ya kawo ayar yusikumullahu fi auladikum lizakari mistil hazzul unsayin in namiji ne kaga za a bashi dubu ɗari biyu in mace ce eh, za a bata dubu ɗari sai malam yace to in aka samu namiji da mata maza wanda shi ba mace ba shi ba namiji ba shi kuma me za a bashi kaga wannan ya nuna cewa gaba ɗaya ma ba ku fahimci ayoyin ba in aka samu mutumin da mata maza ne ba addini yake yin aiki a gurin ba na farko za a ɗauke shi a kai shi asibiti ne likitoci ne za su tabbatar da shi mace ne ko namiji ina yafi fi ƙarfi in yafi fi ƙarfi a namiji za a bashi kasan namiji idan ya fi karfi a mace za a bashi kasan mace to in ya fi karfi a namiji aka bashi kasan namiji dama Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum lizakari misal hazul unsay to in dai ya fi karfi a namiji sai a bashi raban namiji in kuma mace ne ya fi karfi sai a bashi raban mace ni kuma ina tambayan malam Musa ya kawo rabo na uku tunda ba ba namiji ba ba na mace ba me za a bashi shi kuma yanzu ya kawo sai mu gane an samu hukunci ba alkur'ani ba kafin yi gaba da tambayoyi na. kake so ka faɗa mana inda Allah ya ce haka kai kai za ai a'a kai hakuri malam Musa ai kai kace ba za a samu ba sai an koma littattafan ku yanzu gashi na gaya maka ka faɗi hukuncin da za a bashi yanzu mu ji faɗi hukuncin ina sauraron ka lahin da zai bayanin masu littafi ne ka ɗauka kai bayanin hadisi yayi wallahi tallahi sarki zaki bayanin littafi ne ya ɗauka yayi ba bayanin qur'ani bane wallahi ba bayanin qur'ani bane in ya isa ya kawo inda Allah ya ce a kai asibiti a auna in namiji ya fi yawa a ba da rabon namiji in mace ya fi yawa ya kawo ayar da Allah ya ce a je asibiti a auna wanda ya fi yawa a amfani da shi abin da ake tambayar ka abin da ya fi karfi a gurin ka ka kawo shine wa ya ce a je a duba abin da ya fi karfi sarki kar yayi dabara wannan amsa sarki zaki dan Allah barin dan daga wayan nan in ce daina kira na in ba ba zai ban mu program din nan ya je ba to daga ka zo yawa dan Allah jama'a ku hakuri malam yan na dawo ba hmm. na ga malam gayi na kira malam gayi bari number da kai kira kan number da malam Musa yake magana kenan nambobin duka ya isa a ah, kaman kan da malam Musa ya magana ah, malluman da suke karatu a nan suna da daman ah, su yi tambaya sosai kamar malam ɗahir shi ya ga dama ya tambaya ɗaya in ya so kuma ya dawo kamar malam din haka shi ma za mu ɗauke shi malam ɗahir in ya ga daman dawowa wallahi za mu ba shi dama ko mu ɗauke shi malam gayi da ke kira shi ma a nan yake tare da shi muke shi ma yanzu haka za mu ba shi dama shi ma insha Allah ko da ke bai karatu a nan amma a nan yake sa'an akwai da yawa kuma da suke muke tare da su in an gama su ma za mu ba kowa dama amma ba kamar irin malluman da ke karatu akan wannan shafi malam sarki zaki na dawo abin da nake so malam musa muke sauraron sa hmm. ya kawo rabon muji baya cikin littafin Allah shi ba namiji bane rabon rabon kuma ba na mace bane ya kawo yanzu muna jiransa cin da ya ce ba za a samu wannan rabon ba a alkur'a tsaya ka ji cha kai babu a alkur'ani na ji ka fa tsaya ka ji na ji ka cha kai babu wannan rabon a cikin alkur'ani sai an koma littattafai sai na ce maka yanzu ga Allah ya ce a bashi wa namiji kaso ɗaya kaso biyu a ba mace kaso ɗaya yanzu ka kawo ka san wanda ba na mace ba ba namiji ba kawai sai duniya ta gane babu alkur'ani shikenan gashi a littafi ba kai ta kwana-kwana ba kana ta wani lissafi a duniya cewa na rantse da girman Allah sarki zaki wannan amsar da ya bayar eh. billahi allazi la ilaha illa huwa a cikin littattafan fiqh take wato dole sai an dawo wani malam sarki zaki sarki zaki ah, sarki zaki eh, eh, sarki zaki ni fa nace masa in namiji ne Allah ce Zakari. namiji misali hazil unsayin za a ba shi rabon mata biyu ga Allah ya kawo rabon namiji ya kawo rabon na mace ta ce wa'annan ba a su suke ba a littattafai zancen wannan din rabon yake ni yanzu abin da nake gaya maka yanzu duniya na jin ka ka kawo rabansa mu ji ba na namiji bane ba na mace bane shine za mu gane ba a Qur'ani yake ba amma yanzu duk maganar da zaka gaya wa duniya in baka kawo raban ba to duniya ta gane raban dai a Qur'anin yake ƙarya kai asar wallahi tallahi wannan amsar da ya bayar sarki zaki billahi lazi amsa ce ta hadisi ba amsa abin da yake bai yarda da shi ba saboda ai abin da qur'ani ya faɗa ma abin da aka wato dole shi an dawo an dawo to ni abin da yake sarki zaki yanzu ka tambayi malam musa yanzu ba shi da rabon da za a ba wa mata mazan ko yana da shi ko bai da shi kawai duniya take sauraron ka ni na ce maka yauwa ya kawo ya faɗa yauwa shi ne mana amma kai ta kwana a waje ɗaya ya kawo ko a fikiu ko a hadisan ya kawo rabon mu ji me rabon ya kawo duniya ta ji ya kawo yau gani ina jiran sa ya kawo bari in ni ba ba wani tambaya da zaka yi mun ba wani tambaya tambaya tara kai zan biyo ta na warware ta farko a ta biyu nake kawai ka gaya wa duniya yanzu rabon ko a fiki ko hadisi gaya wa duniya rabon in kai kuma ba ka da shi ka gaya duniya baka sani ba a shikenan mu tafi tambayar ka na gaba ka ce na shi a ne to malam wai yanzu kai ka kawo mana a shi kenan maganar sarki zaki ya kawo shi ba in ji malam mb wai ya kawo rabon me za a ba mata maza kawo rabon mu ji kawo rabon kawo rabon mu ji me za a ba shi hadisi da fiqh eh asali barka ji sarki zaki ababe guda hudu na'am akwai addanu. sarki zaki zai dauke hankalinka daga wani waje ne kawai ya kawo rabon in a fiqh ne in hadisi ne ya kawo Eh mu ba shi dama, mu ba shi dama ya kawo, mu ba shi dama ya kawo. Sarki zaki dillita tafan fiqh da ka sani ana karantawa a nan kasar. wallahi wannan matsalar in an zo rabon maganar namiji da mace mai irin wannan matsalar akwai ta a cikin littattafan sai dai in shi bai yi karatun ba kuma wallahi wannan amsar da ya bayar kalma da kalma na rantse da girman Allah ba Qur'ani ba ne ba da wannan amsa wallahi amsar a cikin littattafan fiqh take mm. littattafan hadisi ya dauko ya bayar da amsa mm. kuma ina so ka kawo min ayat da ta ce ana iya samun namiji da halittar mace-mace da halittar namiji a cikin Qur'ani kawo mun ayar. Ah, jama'a ku ya kuri malayan eh, bi na fonin eh, sa ya mutu zai dawo. Zai dawo, zai dawo. Eh eh. Na san kan nan ba wuya ba mutum shaida ce ya gudu. Ah, zai dawo. Fonin sa ya mutu. Kafin ya dawo sarki zaki ababe ne guda hudu. Eh. Akwai addalilu. Akwai addallu kai shine na farko. Ah, Akwai addalilu. akwai almubayyinu mm-hmm. sannan akwai almustadillu mm. shi addalu shine Allah subhanahu wa ta'ala shi ke nuna wa bayi ga hanyar da yake so su bi shi kuma addalilu dalilin shine qur'ani wa zai yi bayanin alqur'ani shine shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka Allah ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim Malam Musa wannan ayoyin da kake ɗaukowa kai ma baka fahimce su ba in zaka iya kai ma ka sa lokaci ko gobe ka zo kai ka kawo ayar man ka gani kawai ka gaya wa mutanen duniya cewa ga raban da za a ba mata maza ka ɗauki hankalin mutane litu bayyana linnasi ka yi haƙuri. Ina so faɗa min ayar da ta ce ana samun namiji da halittar mace mace da halittar namiji. Ba Yanzu sai ka gaya wa duniya ba ka da amsar raban da za a ba wa mata maza eh ba ni da shi in akwai shi a littafi ka kawo shi in babu sai kai yanzu na ji kana da kokarin wasu ayoyin da kake so zaka iya kafa dalili in zaka iya gobe ka dawo karfe sha biyu bana bukata ko ka ganni nan ko bairo bana bukata ko yanzu kuma an baka dama a fakan la ya sauka ya ce ba zai iya ba ya baka ka karba mu ci gaba kawai ni bana son wani dogon zance faka Allah masa tambaya bane shi yasa muka bar ya shiru ya ko tambaya ne na faka to wannan tambaya an ce tambaya an kawo amsa ka ce ba haka ba kai an ce ka kawo duniya ta ji ka kasa kawo amsa kana tafiya ya maya ne? ka kawo duniya me za a ba wa mata maza raban me za a ba wa mata maza ka kawo raban da yau in ka isa ka kawo raban ai ba faɗa maka wannan matsalar sha'i'a ce ta yaɗu yaɗuwar da ba ta buƙatar wari sai na ce maka ko risala ka ɗauka nan kusa kusa ta abu zai da alƙirawa ne wannan matsalar akwai a cikin ta risala nan kusa kusa malam malam Musa na rantse da girman na rantse da na rantse na rantse da Allah da ya buta mu rai shekara goma sha biyar da gama risala ni da kake gani na a zaune shekara ta goma sha biyar da gama risala ba za ka yi wani kari ba ba zai ba ni karyar karatu ba da za ku yi min anan kawai in kana da dalili ka kawo can risala wannan kalmar da za ka faɗa ta fi sauki ka faɗi rabon ya fi sauki amma ka je kana ta yawo kana ta yawo kana so ka ɗauke hankalin duniya malam musa ya kuri malam musa tsaya malam biya kuri tsaya mm. wato abinda muke so mu fahimci anan ah, malam mb ya kawo dalilansa a cikin Kur'ani wanda Malam Musa shi ma yake nuna cewa wannan a magana rabin gado na mata maza babu sam ba samun sa cikin Kur'ani shi cikin hadisi ko kuma wani littafin fikiu shin Malam Ibn ka da haka ko dai a ko kuma Malam Musa kayyada da hadisi domin kai ka ce ayan da shi ya eh, fasaran da shi ya kawo ya fassara ba Kur'ani bane fikiu ne shi yasa Malam Ambi ka yarda za a iya ɗauki wani wani littafi a fassara Kur'ani da shi ko dai a'a Kur'ani ne zalla eh sarki zaki ya yi tambaya ya ce in aka samu mace da namiji an bar dubu ɗari uku eh. za a ba wa namijin dubu ɗari biyu za a ba macen dubu ɗari har ya kawo aya sai ya ce in aka samu namiji ɗaya mata maza fa hmm. ya za a yi hukuncin sai na ce da shi shi wannan hukuncin da za a yi ma ba ma matsala addini ba ce kamar shi yanzu da yake wannan iwun malam musan in aka ɗauko mata mazan aka ce ya duba shi mace ne ko namiji duk wannan yawan littattafan nasa ba zai iya zuwa gun ya duba ba asibiti zai kai shi dan haka ba matsala addini ba ce sai na ce in an kai shi asibitin abin da likita ya tabbatar in namiji ne ya fi ƙarfi za a ba shi kasan namiji to dama Allah ya ce kasan namiji in ya fi ƙarfi a mace aka bashi rabon mace to ka san mace yusikum Allahu fi auladikum zakar bisal hazzul Ka ga rabon ya fita na Allah sai yace babu rabon a haka sai nace da shi ina rabon sai ce rabon a littattafai yake da fiƙiu da hadisai sai na ce mun ajiye nawa rabon shi ya kawo nasa duniya ta ji ga rabon mata maza me za a bashi Allah zuwa magana da ake yake ta wannan guda gudan fa Allah zuwa gudun da yake kenan kamar ya ce ake sa ma na tambaye shi ce wai wannan asibitin da kace a je da sauransu nan duka Qur'ani bai nuna ba wai hadisi sarki zaki barin barin gaya maka wannan tambayar da ya mini in aka samu mata maza in aka same shi gashi gashi da duk maganar da yake yi duka ya fito min da ita shi kuma a cikin hadisi duka ya fito da ita hadisi magana ce ne kamar yadda ya magana da Hausa dan mu fahimci juna kuma Allah biya na ni in ya Hausa ba na very good malam wai kana mai na bishe muna jin ka kamar yadda ka san yana suka maganar littattafai mu a gurin mu dala banda qur'ani da hadisi su kadai muka yadda da su ko akwai abin da ke biyo bayan qur'ani da hadisi akwai littattafan fiqh akwai littattafan fiqh da sauransu malam sarki zaki har yanzu fa ɗauki hankalin mutane ke ya kawo rabon kawai to aini batirin waya na nake saboda ban so a faɗi wata magana kuma na tsaya ka ji tsaya magana minti ɗaya zan baka dama tsaya ka ji tsaya tsaya ka ji tsaya sarki zaki a ya tsaya in magana eh tsaya in yi magana minti ɗaya tsaya in sarki yawa sarki zaki kafin yau a ka tsaya malam Musa in yi magana tsaya da Allah tsaya tsaya tsaya tsaya da Allah sarki malam ya tsaya mana tambaye shi eh. ban yi magana ba wai ka ajiye ni ne ko ni yaron ka ne ko zaman ka nake kace ba za a ban ah, minti ɗaya ba in kai ka shigo kake ta magana aka saurare ka to na ce a ban minti ɗaya kawai ya ce ba za a bani ba ina program malam Musa wa ba shi minti ɗaya kawai minti ɗaya kacal ya kuri bismillah sarki sarki zaki ba yau ba ran da muka zo gabatarwa da Sheikh Malam Afa Kalla na ce maka wayar da nake amfani da ita muke live da take amfani ka ganta ita ce take rike caji na ce link din da ka turo min a wannan na ce program din awa nawa zami dan in sani wayar da ke hannuna Samson ne tana zafi ba ta rike caji kada mutane su ce wani abu tun rana ka duba Allah na gaya ma ko ban gaya ma ba Ka ce da ni gaba ɗaya program din ba zai wuce awa tsaya tsaya ka ji tsaya tsaya tsaya ka ji sai ka ce program din wallahi ka kai kai wannan magana a gaskiya wallahi kai wannan magana sai na ce program din ba zai wuce awa ɗaya da rabi ba kace eh ko na ce to za ta iya rikewa yanzu ta yi zafi ta dau a hannuna kuma ni ba bawa ban bane ka ga ka gani ba wani abba na ce yayi tambaya tun ɗazu a tambaya ta biyu muke ya faɗi rabon da za a bada kawai mu wuce daina wannan yamaya ban akwai tambayoyinsa duka an bin warware masa barin amsa tambayanka wannan link za ka ka tura kan wancan wayan zai ɗauko ka da sirri ba damuwa sauki sarki zaki now tambayar da na ce maka a gurin kamar yadda maganar littattafai yake gaba daya akwai qur'ani da sunna sannan akwai kuma fiqh wanda aka fitar da hukuncin karkashin qur'ani da sunna haka ne na'am muna da ya karanta risala yace akwai a ciki duk wanda ya karatu a nan kasar hausa in ya ɗauki irin su ashkari da risala wannan matsalar ta ƙunsa mushkulin ya san akwai ta a ciki ka lura yanzu ɗazu da yana karanta yana karanto wasu hadisai yana faɗa ai ba buɗe littafin bukhari ba kowane hadisi yi. wani hadisin kawai faɗa shi da hausa wannan matsalar da na faɗi littafi yanzu yanzu ga bukari faɗi hadisin da kake so in ji an fassara maka kowanne iri ne ka gane ni karantin da karatun ne ga bukari faɗi duk namba hadisin da kake so faɗi namba kawai in ji an kafaransa maka ja faɗi ina ganin sarki zaki na shek ka kasa gaya wa mutanen duniya ka gaya wa mutanen duniya ka shigo ga hadisi an kawo guda biyu malam tari ya zo ya kasa warwarewa kai ma ka shigo ka bin hadisin duk kun kasa warwarewa ka yi tambaya ana warware ma tambaya ka yi tsayawa ai ma tambaya malam sarki zaki sarki zaki barin gaya ma gaskiya ba zan ƙara amsa tambayar sa ba tunda ya kasa ba da amsa an zaka wani ka ɗauko wani ka ɗauko. Ba mu ba shi dama ya karkare ba ya hakuri. sarki zaki hankalinka bismillah shek mu ba shi dama bismillah ya amsa sarki zaki na'am wannan matsalar akwai ta cikin muktasar akwai ta cikin littafin wato askari idan kuma bai yadda akwai ta ba cewa a cikin littafin ko shin tambaya tun da ka ce ka yi karatu wannan matsalar da ka ce in kawo ta a littafi akwai ka a cikin askari da muktasar ko babu yanzu dai baka san rabon da za a ba wa mata maza ba duniya tana sauraron ka har yanzu ba ka da rabon da za a ba wa mata maza ina jin ka kana ta kurin wannan maganar fa gashi na bada amsa na ce ka kawo ka san in ka isa kuma na ce wallahi billahi la ila illa ba za ka iya kawowa ba da Allah ba za ka iya ba ka ga tsaya ka ji bari in yanke maka gobe ka dawo sarkin sarki shafi sha biyu sai ka zo da ayoyin da kake gani za ka iya kara billahi azim ko aljani za ku kawo ba zai iya kara hadisan nan ba wallahi bari in gaya muku kun riga kun yi sake dan zaki ya girma mun fi karfin ku wallahi yanzu a wannan littattafan sai dai ku nemo wasu kuma Allah kuwa to kai ka amsa ka zo gobe kaga ka amsa gobe ka zo kawai ka bar wannan take take sai kai tambayoyin a karatun ka a ban lokaci ka amsa gobe ka damu da wannan ka damu da wannan ka amsa gobe kawai duk wani abu da za ka faɗa ba zan saurare ka ba ko ka bani amsa ko ka amsa muƙabala ka zabi ɗaya ya fara cewa wai nan sai za zai ba mu amsa na faɗi littafi guda biyu eh. akwai littafin mutasar akwai littafin askari wannan amsar da yake cewa a bashi a littafi akwai ta a babin gado duk sun tattauna wannan matsalar hmm. ɗaya kenan mu dawo ni kuma yanzu ina so ya faɗa min ya kawo ayar da Allah ya faɗa cewa a Qur'ani ana samun namiji mai halittar mace da mace mai halittar namiji. Yanzu dai ba ka da rabon da yanzu ka nuna wa duniya ba ka da kasan da za a ba wa mata maza duniya ta yadda ba ka da shi. Ba ka da kasan da za a ba wa mata maza in kuma ka isa kana da shi ka kawo shi. Ka ce mun babu a littattafan nan da na faɗa in ka ce babu. kai ma na gaya wa duniya babu kasan da za a bawa mata maza babu wanda isa ya kawo shi nan na faɗa babu shi ko aljani ne ya kawo kasan mata maza a nan gidan babu shi in ka isa kawo shi wannan matsalar da ya faɗa yake babu dan Allah bari ka sa lokaci ni kuma zan zo in karanto matsalar a littafi don mutane su gane ƙarya ne to lokacin da ni za a sa ko da mutanen duniya za ka sa da ni za ka sa ko da wasu za ka ba su labari sar ka gane in yadda na zo ka zo na shigo idan na zo don karanto matsalar in na karanto yadda na ce a littafi take kai kuma sai ka zo ka karyata ka ce littafin da na karanto karya ne babu littafi. Ko ainihin matsalar matsalar mu da kai ma ta wuce wannan ka ce za ka iya kare wannan hadisan in za ka iya kare su sai ka amsa mukabala sai ka zo ka kare su gani ka amsa ka kare. a a a ina gani kami haka kamar malam Musa na da pending pending ah, wanga mukabala da ya kira tun shekara biyu da ya wuce ko muna da mukabala ya kira ai ya kira masa suka ko eh ya kira masa suka shekara biyu kenan ni ma har na magana da dan eh, masa suka yana Saudiya ya ce mini bashi minti biyar zai kira ni na kira shi na kira shi na anshi a'a na anshi masussuka na shi masussuka shi ya amsa yaushe yake so kawai ya faɗi lokacin da ya amma masussuka ya yadda ya yadda in ka in ka ci shi ya ci in ka fadi shi ya fadi ai ai dukkan mu Qur'ani muke karewa shi ma ba karfin shi bane ba dabarar shi bane Qur'ani yake karewa ni ma shi nake karewa kuma Allah zai kare kayansa kawai dai yanzu ana kiran sallah ko ba a kiran sallah Tun da shi ka zo karewa wannan kiran sallan da ake a masallacin dan gungu ka faɗa mana qur'ani sura ɗari da goma sha hudu inda suka samu shi sarki zaki yanzu tambayoyin da na yi ragowar ya ba da amsa a kansu to ai baka amsa muƙabalar ba tukunna a ai kai baka yi san amsa ma muƙabala ba sai dai in shigo in tambaya sai dai malamin ka ya zo ko na gaba To ai ba fada ba fada za a yi ba dalili za ka kawo duniya ta ji ba fada za mu ba duk da kafi ni karim kafi ni kato ba fada za mu ba ba dalili ba ne ya kai al muqabala da shi ko bai kamata ba ban amsa tambayar da na fara maka na farko cewa ne kalmar huda a Qur'ani ma'ana nawa take dauka hmm. yanzu dai duniya ta gane baka da baka da baka da gadin da za a ba mata maza da kai yau kanka ƙara maganar mata maza na gaya maka kanka ƙara yi tunda kai ma baka da baka da dalili kanka ƙara yi a lissafi kuke zuwa ku je ku ɗauko amsa sai ku dawo sai ku ce ba ku yarda da komai sai Qur'ani To ga ta an tambaye ka ka kawo a littafin ka kasa duniya na ji sarki zaki yanayin wayar nan duk da ka ce zan tura can da Allah a ba wani dama tunda ya kasa amsa mukabalan in kuma ya amsa ko gobe ko ji muka sanar da ni eh to sauran tambayoyi fa mu je kan sauran tambayoyi shi mu ba wani dama ya amsa ni zan sauka sarki zaki na'am shi. sauke ni ma amma ya amsa sunan ya amsa tambayoyin to insha Allah insha Allah mun gode sauke ni kawai mun gode Allah ya saka da alkhairi <laughs> all right uh malam bi kana da daman ka amsa wannan tambayoyin da yayi maka a ni ai ba ai tambayoyin duka zan da iya amsa kwaya biyu ma a ciki da rabu da shi da goran da muka haɗu da shi na fi so ina gaya masa domin bai fahimta ba oh, ya kawo ayar cewa malam Musa na kan layi ka so yana kan layi kana amsawa abin da nake magana ai akwai amsar da shi ma zan tambaye shi yanzu misali ya yi min magana kaciya ina da ita ko ban da ita eh. yanzu yana so ya ce kaciya a hadisi take to Umar da Abubakar da Usman da girman su da matansu suka shiga musulunci kuma lokacin ba musuluncin ba hadisan to waye musu kakiya su waye musu kakiyar su waye musu kakiyar kuma da suka musulunta an musu kaciya ya kawo hadisin da aka yi musu kaciya ko haka suka mutu da lokansu ko kuma an musu kakiya kafin musulunci ko an musu kaciya kafin musulunci Umar da Usman da Umar da Usman dukkansu da girmansu suka shiga musulunci da 'ya'yansu suka shiga musulunci domin suna raye da 'ya'yansu aka aiko annabi to waye musu kaciya ya kamata ya zo ya gaya mana wanda ya musu kaciya an kuma da kaciyar a littafi ya faɗa sai kuma maganar da yake ta kan mahaifiyar annabi ce eh, matan annabi an ce iyayenmu ne to ai akwai wanda sun zauna da annabin sun san matan annabin sun rayu da matan annabin kuma ba su imani da annabi ba sun tafi wuta don haka ko ka san matan annabi in baka imani da alkur'ani ba wuta zaka tafi ga mahaifiyar annabi ita da ta haifi annabin ma an san sunanta kuma tana wutan jiku a hadisin ku gashi Malam Musa tambayoyin da kake wallahi wannan tambayoyi yara ma a aji ma sun ba a yi musu irin wannan a mabiya Qur'ani ku gane fa mabiya Qur'anin ba irin na da bane da kuka sani in dai ka isa kai sarki zaki ya sa lokaci ya zo ya zauna ya kada littattafan ya gani tun da shi malam tayir ya tsere to shi ma ya zo in zai iya ya kare malam ah, yana so ya dawo ma ga malam gayi ga kuma wanda muka doke yanzu ka ka kare ka kare eh, ka ba malam ka ba malam ka ba ka ba malam gayi dama shi ma ya ce wani zuwa ka ba ka kare da tambayoyi malam Musa ai na fansara guda hudu ni rago ma ban ba saboda ma abin da yasa shi sa nace na so mukabala muke sai rubuta in zauna amma dama tambayoyi barka jin ga sarki zaki gaba ɗaya ba, ilimi a tambaya bari in gaya maka mutumin da bai karatu ba ma zai rubuta tambaya A'a ba fa da shi nake ba fa a'a ba da shi nake ba nace mutumin da bai karatu ba wai shi nufi na da ya karatu ba wanda bai karatu ba ka gane Hausa na wanda bai yi karatu ba ma ba wai shi da ya karatu ba wanda bai karatu ba ma zai iya rubuta tambaya ya zo duk girman ka ko duk karatun ka yi ma tambaya ma wani ilimi a tambaya ka zo a tattauna matsala a nan awa biyu ni da kai ka zo ka tabbatar da Qur'ani ka tabbata hadisi ka ga in zaka iya To, masha Allah. Ah, assalamu alaikum. Kona da ka kira direct, ka daɗe kan layi. Eh, ya kuri. Kana son kai me? Ya kuri daga na ke kira ya sunanka? Sunana Hashim daga Washington DC. Ok, Hashim daga Washington DC, America nan kenan. Bismillah. Eh, Allah yana Wa za ka yi ma gyara? so eh eh ah, akwai dalili za ka yi hakuri da Allah wa za ka yi ma gyara mu da yin to ina jin eh, ka wani magana sarki eh ya hakuri magana yawa na zo wani magana ka bude baki kace wayannan malam kamar su malam tahir da malam musa da suka zo kan layi dole ne ka ba su lokaci in ka diba ka ga malam Musa ya ci lokaci fiye da yadda ya kamata ya kuri ya kuri wannan ka'ida wannan ka'idan mu ne ba naku bane shi yasa ba ba a ya kuri zaka yi tambaya ka ko dai mu ajiye ka wannan ka'idan mu ne na wannan shafi kaga kamar malam MB da ke karatu yau ya zo ya karatu nan dole in ana tambaya in ya zo in shi ya buga dole mu eh, saurara mai saboda shafin nan na cin amfanin shi

aka faɗi raka'a nawa za ta yi a kowane sallah. Wa za ka yi wa tambaya Malam MB ko dai Malam Afakalla? MB. Malam MB, a ina ne a Kur'ani aka ce a yi sallah raka hudu ko biyu ko uku ko? Gaskiya ka tambaya na kira. Very good. Iya kuri, iya tambayan ka duka kenan? Eh, Masha Allah, mun gode. Sai akan layi, Malam MB wai a eh. ina ne a qur'ani ne aka ce ai sallah raka biyu ko uku ko hudu eh, dan uwa in Allah so ya yarda ba daɗewa ma program din da zamu a shafin sarki zaki tun daga ruwan alola har zuwa karshe a sallah zamu amma wannan littafin da nake haska maka muwar ɗa malik shine littafi na hadisi da aka fara rubutawa wanda ya karba a duniya to shi wannan muwadda malik din babansa ma musulmi ne kan ya haifi ma muwadda malik din ana sallah kan a haifi shi wannan da malik din ma ana yin sallah kuma sahabban da kuka faɗi sunan su abubakar da umar da usman da aliyu su gaba ɗaya ma ba su san wa'annan littattafan ba kuma suna yin sallah a ina suka ga sallar su don haka maganar tambayar rakoyin sallah na tambayi mun tambayi duniya su kawo umarni daga annabi hadisi guda ɗaya da annabi ya bada umarnin ai asuba biyu a azhar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu babu wannan hadisin har a naɗa ƙasa kuma ba wanda isa ya kawo shi kuma akwai malamai a gidan nan inda wanda zai iya kawo cewa wa'annan rako'in da kake kai hakuri malam wannan rako'in da kake wa'annan rako'in da kake tambaya in a hadisi suke umarnin su na gaya ma ba hadisi ko guda ɗaya da annabi ya bada umarnin yi asuba biyu azhar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu babu hadisin kuma ba wanda ya kawo shi Don haka ko in Salama ba hadisin suke ba ka bari in mun zo yin program kan sallah ka zo ka ji yadda sallah take za a rike hannunka za a rike hannunka a dangwala maka shi a inda sallah take alkur'ani in Allah so ya yarda a lalle wannan magana gara mu aje shi haka kan wato sallan kuma daban kenan a irin yadda kuke mu ba mu da masallaci muna sallah masallaci yan izala muna yi a na yan dariƙa muna yi a na yan shi'a mu ko ina muna sallah eh, mu ajiye saboda wannan babban topic ne to mu ah, ajiye shi ah, malam gayi <laughs> malam gayi salamu alaikum malam gayi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam gayi ka shige ne kwana biyu a'a yau ba ga hayakin ka ya fito mu ba yanzu <laughs> malam gayi nawa ta malam gayi kana eh. muna jin ka eh, ka za ai muna cikin kogon ba ka yi hayakin fito da mu ba sai wannan kalan. gashi shi gashi Mala, eh. malam malam malam ya ya sa muku hayaki To alhamdulillahi sarki zaki ina maka fatan alkhairi da wannan manyan malamai namu ke kan wannan program da wa'anda suka kira da kuma wa'anda suke bibiyar wannan shiri ina yi wa kowa fatan alkhairi. Eh, bismillah. Na'am. Bismillah, bari, bari sa caji, muna, muna, jin ka dan sa caji, naga ni ma na fara na fara ya fara harara na bismillah ci gaba na'am eh. to to to alhamdulillah kamar da ne bayani Allah ya ku da alkhairi wato da farko an yi maganganu da dama eh, zan fara dan bayani akan babban malamin wanda ya sauka da sunna ina masa fatan alkhairi wato gaskiya ban yi tunanin ya ban mamaki don wallahi ni ban yi tunanin wannan shirin zai shigo ma har ya kira ba. Ina kuna ji na sarki zaki? Kuna jin ka. Eh kun ji abin da na faɗi? Bismillah, bismillah. Muna jin ka. Yawwa, wallahi ban yi tunanin shakasa da sunna zai kira ba. dalili ya yi wata magana kusan a ƙarshe wanda dalilin wannan maganar to bai kamata a ce ya kira ba kuma ban yi tunanin zai kira ɗan ba. Malam yan ya yi magana akan cewar haɗuwarsu makabala sai ya nuna cewar ya fi ƙarfin shi sai dai malamin shi. To ni a tunanina in hakan ne, to kwata-kwata bai ma kamata ya kira ba. kawai sai ya bar shi kawai irin yan dagaji wanda kawai ko a sahun almajiran su na karshe ma ba za a kai mu ba amma ni a fahimta ta tun da har ya kira kuma ya samu tsawon lokaci yana bayani to ba dalilin da zai sa ya gayyace shi makabala ya nuna cewar ya fi karfin shi sai dai malamai shi na'am muna jin ka ka ji bayani na sarki zai muna jinka ina fatan kuma shi yana ji tunda har ya san malam yanbi ba sa ashe bane to bai kamata a dan adalci bai kamata a ce yana shari'a ne yana kan shirya kira ba to saboda ai ya nuna cewar shi ya fi karfin malam yanbi sai dai malamin shi to me dalilin ya kira wanda ya kira akalla ina ga ya kai minti 20 ko 30 a matsayin shi na babban malami to sai ya koma gefe ya saurara wanda wannan eh, matsayin shi da kimar shi mm. wanda in ka duba ba wai a nan feji ba ba wai misali a'a eh, ka yi adalci ka dubi cewar misali mutum ba a da kuɗe da shi ba a'a ka yi adalci akan kowa ne ne idan ka dubi kima asali suna ba a wannan feji ba eh, a Najeriya ko in ce maka a duniyar Hausa Eh, asali sunna ba karamin malami malami ne wanda ya yi fice an san shi wannan gaskiya ne to ashe kaga ire-iren waɗannan har in kowanne kowanne eh, fannin addini kowa yana da dama ya magana amma dole zaka ka dubi kimarka matsayinka to bai kamata duk abin da za a yi ba kawai a ce ka yi magana gurin saboda dole ne in kai magana shi wannan zai nemi cewar ku zo ku zauna kuma kai kana gaba su aisha bane to sai kai hakuri in ma misali a kana da wani ɗalibi ne gurin ka sa shi ya yi magana da shi ba ku tare su ba wa malam Musa ne. yawa wallahi wannan ka gane ina magana akan matsayin shi ne Oh. gashi kuma ya nuna haka saboda ya yi maganganu malam yan ya ce yana so su zauna mm. me ya ce ya ce ya fi karfin ya zauna da shi malam yan sai dai malamin shi to menene dalilin kuma ya kira eto eh, amma kaga ire-iren su kuma kaga kamar irin su malam ɗayan da sauransu ai da shi malam musa ina gani in suna ganin addini ne wani abin da zai zai kawo baraka ko baci ya kamata ce sun shigo kamar kai da kan da kai ma ka shigo kaga wannan ya zama dole bai kamata su shirin su zama suna kallo ba eh ka fahimce ni mm. lokacin da ya kira ya jima yana magana da malam NBA ne musu zauna makabala mi ya faɗa a ya ce ya ce ya ce ba shi ba saboda shi malamin ka kuma kamin shi malam da ya magana ni da kana na gyara na ce a'a malam Musa yana da pending ya sunan shi na ina ga malam gayi kai ne ma shaida saboda tare da kai muke eh, yana da pending program da shi malam dan masussuka ko haka ne ah, a yana da wannan pending da wai har yanzu yana jira yawa to saboda kaga ai tun da haka ne ai kaga bai ma kamata ya tanka shi malam bi ba saboda bari in bude bari in bude maka misali wani abu wanda wanda ban yi da bude maka ba to bude eh da shi kashe shi saurara. Shi yana gayyata ko kuma Na'am. Bismillah. Eh afon yau wani ne ya kira ni yawa. Eh. Yana jiran haɗuwarsu da Malam Haya masu saka. Eh. Ko ba haka bane? Haka. Haka, bismillah. Allah afuwan da Allah wani ne yake kira na daga ƙasa Salamu alaikum. Bismillah, wa alaikum salam. Eh, afuwan da Allah wani ne ya kira daga ƙasa. Sai ka ga ai tun da haka ne ai shi ci baya ne gare shi har ya zo misali kuma a ce so zauna suna magana ta addini da shi malam yan bi da har ya san cewar a'a shi malamin shi yake hari ba shi ba. eh amma amma amma ma eh, eh, eh shek a ah, oh, ya sunan shi daga malam gayi wannan magana ina gani da mu ajiye saboda shigowansa ya amfanar ai amfanin ake so ba girman ake so amfanin ake so tunda ya amfanar sosai eh, zan wuce kai tsaye tambayoyin da ya yi sarki zaki a ko da yaushe ana magana abinda abinda ya shafi addini ana magana ko za a yi magana abinda yake addini ne wanda dole ne ka aikata shi ka san shi a matsayinka na musulmi idan baka san shi ba baka aikata shi ba ka samu matsala a addininka ko ba haka bane na ya zo ya tambayi malam MB cewar shi malam MB ya san mahaifiyarsa da mahaifin shi yana nufin shin ina sunan mahaifiyar manzan Allah da matan shi da 'ya'yan shi a alkur'ani ai wannan ba addini bane domin Allah bai so a san su ba inda ya so a san su da ya faɗi sunan su maza Allah ba shi kaɗai bane annabi shin duk annabawan da Allah ya aiko annabi nawa ne wanda Allah ya faɗi sunan mahaifin shi da mahaifiyar shi da matan shi da 'ya'yan shi Allah yana baka ko zai baka abin da zai amfane ka addinin musulunci ne misali idan aka yi maganar eh, annabi ya rayu da mutane wanda ake kiran su sahabbai amma dukansu wane ne Allah ya faɗi sunan shi a cikin alkur'ani shine zaidu idan aka duba akwai dalilin da Allah ya sa ya kawo sunan shi to so haka ko da yaushe abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani to ka tsaya akan shi shi Allah yake son ka sani wanda kuma bai kawo ba bai zama addini bai zama dole akan cewa a sai ka san wannan abu bare har ka aikata shi ba mm. so da ka sanin sunayen matan manzan Allah ko 'ya'yan shi wannan ba addini ba ne mm. domin Allah ba zai tuhume ka ba dan misali yanzu baka san sunayen matan manzan Allah ba shikenan in kai wa Allah mm. ibada ba zai karba ba dalilin da baka san sunayen matan shi da ƴaƴan shi ba akwai wannan magana a alkur'ani shi zai kawo da bayani cewa a'a ga inda Allah ya ce dole musulmi sai ya san sunaye na mata da 'ya'ya ko kuma iyayen manzon Allah a alkur'ani wanda musulmi in baka san wannan ba Allah zai kama ka da laifi malam zai bada wannan bayani zai bada wannan aya alkur'ani yana bugowa ya shigo ya shigo zai baka bayani tunda yana bugowa ba zai baka bayani sannan kuma yayi magana kafiya shin ya kuri malam gayi tsaya tsaya Malam Fakalla ya shirin kwarai yana so yi magana. Malam Fakalla me za ka ce? Za ka magana ne? Gowa. Eh? To, eh tambayar da nake so in shi ne Abubakar da Umar da Usman din da sabu manzo Allah tambayar da muke so a idan ku kun yadda da su ko ba ku yadda da su ba maganan addini bane. Imanin ah, sarki a tunan Malam asabi Sunna ba fa yana magana akan wai wa'annan addini ko ba addini bane. A'a kun kore hadisi ya aka kuka san abbakar sabon manzon Allah ya aka kuka san su oh ma'anar maganar malam Musa kenan eh, ya aka kuka san eh, na'am to bismillah malam gayi to ai ai wannan sunaye ne mu abinda alkur'ani ya tabbatar alkur'ani ya nuna annabi ya rayu da wani mutane ba shi kada ya rayu ba maganar wannan sunaye mu ba matsalar mu A tarihi aka kawo misali ina zuwa da Allah ban da yi magana sarki zaki. Eh to bismillah bismillah. Yawa a tarihi aka kawo sunayensu Abubakar Usman Aliyu da sauransu. Wannan sunayen mu ba matsalar mu bane. Ba mu da a'a mu ya tabbatar annabi ya rayu da wani mutane. To saboda haka magana wannan sunaye mu bai dame mu ba. To salamu alaikum. Gani gani Malam gayi. Ina ina ji. Kana ji? To yanzu kenan ka ce a tarihi aka samu. to yanzu ba qur'ani zalla ake tare ke ya kamata ku canza sunan ku yanzu ba qur'ani zalla ba kenan ko tunda a tarihi a a a wannan malam ya yan fada ba ba ba an biye fada wai za yanzu kai za ka kara musu da mutum an biya fada wato a ce qur'ani qur'ani da kuma tarihi kenan kake nufi ba na fasa na'am qur'ani ango. Ai sanin sanin su suna sabon manzo rashin sanin sunaye su ai ba addini bane. To malam gayi malam Abi na so ya magana malam Abi na so ya magana cikin maganar ka don Allah amma Musa na so ya dawo ga ko malam Dahir kan layi. Eh assalamu alaikum. Eh, eh malam ba Allah ma Abi da magana bari mu ba shi ma ya magana. Ah sarki za ki sa adalci eh. ta bangare na na yi shuru ban ce ko ba. Za ka ta bangaren sa. Ba wannan Wannan kuma gaskiya wannan kuma kana da gaskiya. amma yawa eh. amma yanzu dauri na ne don haka ni wannan gane da nake magana akai shine malam Musa shi ba yana magana akan wai a'a addini ne ko ba addini ba a'a shin kun san waɗannan mutanen kun ce ba ku yarda da wani littafi ba a duniya sai hadisi yaya aka yi kuka san abbakar kuka san Uthman a ina ne kuka san su ya aka kuka san su a qur'ani ne ko ba a qur'ani ba guri ɗaya ne Allah ambaci sahabi shine zaidu falamma ba zaidun faran wataran ka a cikin sura ahzab to ya akai kuka san su kar kai kwana ya akai kuka san su shine magana sai kace a littafin tarihi to aka kun ce a littafin tarihi an dawo kan maganar Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna cewa abinda shi wannan yake da suna eh, MD aka tambaye shi bai bada amsa ba wato ya kawo amsan a cikin littattafan fiqhu ya juya tambayan kuma tana koma kan malam Musa Yusuf Asadu Sunna shi kuma malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya rantse da Allah wannan tambayan ya bada ita ne a cikin littafin fiqhu ne to yanzu ka yanzu ka ka ƙara tabbatarwa a littafin tarihi ne to yanzu sunan ku ya kamata ku canja ta ta canja daga Qur'ani zalla ya kamata ka ba mu amsa shin ya aka yi kuka san sunayensu malam Andy baka da magana ni ma na yi shiru daga bangare na da aka bugo maka waya baka da magana da wannan muke magana bismillah sunan ban da sunan na gani malam gayi yana yana malam mb ya hakuri tunda mutumin ka ne bari shi ya magana kai magana malam mb tunda mutumin ka bari malam faka na magana eh okay ne mu magana call kawai eh yawa eh, ai magana ta shaka faka la in kaji ai sanin sunayen sahabban manzan Allah ko rashin sanin su ba addini ba ne. Malam gani ba shi ne tambaye ka ba, ba magana addini ko ba addini ba, a ina kuka san su shi ne tambaya. Da Allah ka saurare ni, ka yi bayani bai kamata ina magana ka, kai da kana magana shiru na yi. To ai baka sani ba, ni ba na son ka fita a maudu'in ne tambaya na maka a ina kuka sani Ka ce a waje kaza kuka sani ai idan na gama in na hita da maudu'u sai ka ce ah, a duk bayanan da na ba tambayi da kai mana ba Tana magana ko minti talatin ne za yi shiru zan yi shiru in barka har ka gama tukuna to idan kuma ka jiyo gare ni bai kamata ina magana kuma ka datse ni ba a zan datse ta in dai har za ka fita a maudu'i ni tambayan da na maka a ina ne kuka san su shi ne ka ce a waje kaza ne ni ba mu san bayani a ina ne ka ce a qur'ani ko ka da ko a na ji ana faɗa su ni ba ma san inda suke ba na san ba ba ba karantar sa ne a littafi ba kawai na ji ana faɗi kwanta da hankali ka kashi a a a bari mu mai adalci a ah, ah, ah, mala ba kalla ya zauna kusan awa daya kai ake magana da kai yasa bari shi ba shi da dama yi magana bismillah yanzu mutanen yanzu fahimci bayanin ka faɗa ne kai ma faɗa mu je na gaba shin tsaya eh zaidu da Allah ya magana a alkur'ani shi zan ma magana shi wanda in ban san shi ba shi zaka tuhume ni ba sauran wani ya yawa ya zo ba a alkur'ani ba ina da damun in yarda in na ga alkur'ani ya yarda da shi in kuma ban gamsu ba dan ban yarda da shi ba ban yi laifi gurin Allah ba domin ba alkur'ani zo da shi to yanzu dai ke yanzu amsa idan na ce eh. zaidu ba kada kafarta saboda ga Allah ya magana a kan shi eh. to yanzu na ce ban yarda da su ba ban da ban yi laifi ba saboda Allah bai yi magana su ba ɗan Qur'ani ya kamata ku ta kafa hujja kawai da Zaidu Zaidu banda da Umar da Usman kenan ba ku da magana da su kenan ba ku san suna ba suna bane eh? Allah dalili ne yasa ya kawo Zaidu amma eh, amma amma magana magana magana Afaka na kuka san Sayyidina Abubakar da Umar da da Ali Dakuta. Ni na ce kawai na ji ana faɗi ne ni ba ma alaka ba na karance shi ba san ina ke ba. Na ji kawai ana faɗi ne. Akwai su ba su wannan sunayen nan, ni ban da tabbatar da zan yi, wala ban da zan rantsi ma in ce akwai su. Okay. Sun fasa ban gasa alkurani ba. Ok, zai duka wa kuka sani. Mala Fakalla da za ka yi hakuri ka bari Mala yan biye magana minti da ya hakuri. Na ga ya damu, ya masu. To in ya yi magana ne ma don ba shi amsa. eh ah, a ah, ai ai ai yanzu kai kai malam ga malam Musa ma yazo malam Tahir kuma ga kuma malam Brandi bismillah malam MB minti daya eh ah, kafin ka gane cewa sarki zaki ka gane cewa maganar da ake yi magana ake ta addini ka samu lada ko ka samu zunubi duka muna karanta littattafai kowanne iri ne amma mu karanta mu gani mu ji a ciki ba da niyyar addini ba kamar kai yanzu da a Najeriya kake akwai wani marubucin littafi a zariya rubuta wani littafi hatta wanda yake littafin sunan samalin zilke ya kirkiro sunan ne kawai ya sa ya haɗa labari kowa ya san wannan tare ruwan bagaja da haka wa'annan hadisan ma duka wa'annan su umar su usman su aliyu dinnan duka ma ba a yi su bane wani shiri ne aka shirya gaba ɗaya kamar fim amma ka ce muna ka ce muna sai na abu umar shi ne na ce ma an yi hakuri in na kan kamar yanzu ka ɗau ruwan bagaja kana karanta labarin wani zirge ai babu shi wani ne ya zauna ya kirkiro labarin ya faɗi suransa kai ma an ka zo za ka bada labari za ka bada labari a cikin ne abin da ka karanta don haka abin da nake gaya wa duniya duk abin da ke cikin wa'annan kake jin sunansu umar usman aliyu duk ba a yi su ba eh? ba wani duniya wanda zai iya tabbatar maka an yi su babu shi an yi su babu shi su sahabban annabi masu bin umarnin annabi ne yanzu na karanta maka hadisi annabi ya ce da su su kawo takarda ya rubuta musu abin da ba su mata ba umar ya ce ba za a kawo ba kana nufin waɗannan ne sahabban annabi eh labarin akwai labarin ba a yi su ba amma labari yanzu kai in marubuci ne zaka dauka da baka duba littattafai da ake rubuta in dai akwai labari kuma ba yi eh. labarin ba kana ganin duk abin da ya zo a labari gaskiya ne tsaya ka ji duk abin da ka gani a labari gaskiya ne in dai labari ne amma kai kace to shine abin da nake so in gaya maka zuwa tsaya ka ji in gaya maka su wa'annan sahabban da suke tare da annabi su masu jin kan junansu ne shi sa Allah yake ma ubainakum masu jin kan junansu ne amma Aisha ta fito da tawaga da takobi da mayaka Aliyu ya fito da mawaka da takobuna za a yaki wa'annan su ne sahabbai ai su sahabban annabu ba sa yaƙi masu jin kan junan ne su sai dai sabani haka na fatan baki amma su ɗebo makamai su ɗebo makamai su ce za su yaƙi wayannan ba sabon ba ne, na littafi ne aka shirya mana fim inda ka san firin fim aka yi haka aka shirya su bukari su musulun su turmuzi marubuta ne na bala'i da suka iya rubutu suka zauna suka tsara abubuwa kuma mu kara wa mala eh, a ah, gayi wani lokaci kaɗan saboda kuma ga wasu malluma na kira mu duba mu tashi mun ci lokaci eh malam bi ka ja wani magana fa san ba yi su ba ka jawo magana bismillah malam gayi kana da minti kana to alhamdulillah eh, sarki zaki ne ka zato saboda ne da yawa wannan shine eh, bayanin a akai eh, amsar da na ba shaka na ce ni ban da ban cewa ban da yakinin cewa su wannan sunayen akwai su ko an yi su amma alkur'ani ya tabbatar annabi ya raye da wajensu wannan shi nake a kai a matsayina wanda na yi imani da alkur'ani magana sunaye sunaye wannan ni bai dame ni ba ba matsala ta bane ba shi ne ba domin Allah bai ta kuma abin da nake yake a alkur'ani shine nake akai kuma shine na amanta da shi to mun gode sannan kuma da shaka sani suna maganar kaciya eh. shin a iya fahimtar shi ita wannan kaciya iya kawai musulmi ne suke yin ta koko akwai yadda ba musulmai ba idan ya zama na cewar ko ana nufin cewar wannan kaciyar addini ne to inda hmm. ba musulmai ba da suke yi menene su su <laughs> malam gayi kan mu sake mu tsaya kan maganar da kuka zakalo kai da kai da malam MB wanda ba sai na abu <laughs> wannan ah wannan babban magana ne ina so kun kawo point mai kyau abin da nake nufi kun kawo point mai karfi da bai kamata a yi wasa da shi ba kun nuna sai na abakar Umar, Ali, Usman duka ba su ba yi su ba. Kaga wannan magana babban magana ne da bai kamata a wuce a wuce kansa ba. na Kar ka sa magana a baki na. Zan nana ta ma abu da na faɗa. A ba kai kai ba ba kai kai ba, kai kai magana amma malam ɗan biga shi nan shi ya nuna wai duka fim ne ba yi su ba wai fim ne. Ba bakin ka ba. Shi malam ɗan biga. ina zuwa ai akwai dalili in ya faɗi haka shin abin da shi a imanin shi da alƙur'ani bai gaishe a alƙur'ani ba yaya za a yi daga hannu ya rantsa ya nuna ma duniya cewa wani abin gaskiya ne eh shi sai na ce kan mu wuce mu tsaya kan wurin domin wannan babban magana ne kawai sha an wuce an bar shi a kan mu yaka mu tsaya kan wurin wasu saboda ka ga wannan yan lokaci za a fitar sai a fitar da lokaci shi yan biyu ko da wanda za su zo sosai yanzu ka fahimci abin da sace mu tsaya wurin saboda shi malam yan bi ya kamata ya dawo ya muna bayani wannan sarki zaki sarki zaki ya shi kasar sanda. Eh eh zai magana sanda kashi bari ya kare. Yawa in ya san ba zai iya zauna da Allah ina neman wannan alfarma da afuwa gurin shi. Eh. Ya yi hakuri ya daina shiga ya jira lokacin da su za ta kasance da wannan shi ne neman alfarma. Mala san su da ya daina shigowa. Yawa saboda litin ina son ka gane ko ya gane ba wai na yi <laughs> wani mutuncin shi ba ne a'a na yi ne da nuna na yana da kima daraja a gurin saboda duk malami malami ne malami ba zai taba zama daidai da jahili ba ko da kuna da? duk bala'i idan zai zo ya zauna karatu awa ɗaya ko sama da haka bi izinin Allah ta'ala sai ya faɗa abin da kai zai amfane ka gaskiya ne to a sai ka ga dalilin ba akida mu ɗaya da shi ba bai kamata misali a ce a'a wai in wani magana cin zarafi ko cin fuska a gurin shi ba ni a fani na ba adalci wannan ina magana ne na ya gane wane ne shi menene ke da shi to masha Allah mun gode malam gayi Allah sa ka da jama'a saboda lokaci zamu ba Malam Musa na kira ga kuma Malam Dahir Malam Dahir ya sauka amma bismillah Sheikh Malam Musa kafin Malam Dahir ya dawo na eh Sheikh Malam Musa bismillah kafin Malam Dahir Dahir ya dawo kuma ga Malam Brandin na kira ya ce karanto daga littafi eh amsar da na ce ya bayar littafi take ba Qur'ani ba eh to zan ba littafin kusa da ni ne amma ina akwai wannan littafin ishadu saliki na asharafil masaliki fi fiqh al-imam al-maliki na shahabuddin abdurrahman bin hakkar al-bagdadi al-maliki sarki zaki matsalar nan ina so ya ba mutane tsara da kai idan kuma ba zai fassara ba in fassara abin da na ce amsar da ya bayar a littafi take ba a Qur'ani ba sannan kuma tun da ya nemi abu ɗaya to ni kuma zan amsa da abu zan amsa sannan kuma zan ƙara da abu sannan sarki zaki na'am shek ina ganin in aka tashi tambayoyin da nayi in ba amsa mun ba a mun adalci ba na'am a tambayar da ya ce in karanto daga littafi a wannan littafin a shafi 229 malamin ya bude a hawadul kunsawa wa akamu hukunce-hukuncen wanda aka same shi da halittar namiji ko mace hmm. da kuma hukuncin wuta da halayensa sai ya ce fasali ina so dan Allah ni zan ja bakin saboda kar a hakinci mutane shi malam yanbi ya fassara wa mutane in ya yadda in kuma ba dai abin nan ba ni in fassara tunda ya ce in kawo ne yanzu shine na kawo Malam bi ka yarda kai ka fassara ko shi ya karanta ya fassara abinsa. To ai ba ni da wani ba ni da matsala ko ya ja in fassara ko ya karanta ko shi ya ja ya fassara. maganar da nake ya faɗi hukuncin da za a yi kawai shine maganar faɗa ake tambaya ni na gaya maka da nake maka haka waya na yin saura 3% tsaya tsaya ka yi hakuri ni ba ni da matsala Za ka karanto in fassara ka tsaya ka ji wai ya shi kana magana ki ne nake da matsala wai ka karanto ya fassara ban da eh sarki zaki akamul kunsa kana ji na 3% ya rage waya na ya mutu ni abin da na ya ga ya faɗi hukuncin ya jawo kalmar hukuncin kawai ba sai karatu zai jawo min dogo ba ya kawo me hukuncin a'a me za a bashi hukuncin ni kawai tambayar da nema me aisha kai akwai hukuncinsa ban ce ma malamai ba su yi maganar sa tsaya ka ji tsaya ban ce malamai ba su yi tsaya ka ji ban ce malamai ba su yi magana akan mata maza ba ma ban ce ba Nica ne maka ka kawo hukuncin mata mazan wanda ba ko namiji bane ba na mace bane mu ji meye me za a bashi raban ni fa abin da na tambaye ka kenan mu ji raban ba na namiji bane ba na mace ba iyaka abin da na tambaye ka amma bari in gaya maka matsaloli da yawa ma an rubuta su a fitiwu da littattafai an tattauna su ni maganar da na gaya maka ka faɗi meye hukuncin sa kawai in za ka iya akwai wani littafi banda Qur'ani kenan akwai shafi littafi wani littafi amma sarki zaki ka gane wani abu daya in babu littattafan zaman me muka yi yanzu inda bu tsaya inda ba inda inda su sun yadda ba littafi kamar yadda ni ma ban yadda ba to zaman me zamu mu tattauna ai ni kore littattafan nake ashe akwai sun korewa nake ban ce maka ba a kawo maganar sa ba ya jawo fasali a hakamu hukunce hukuncen kunsa mata maza shine farkon fasalin ma da ya jawo ni abin da nace ban ce ba a yi maganar sa ba a ni abin da nace ya kawo rabon miji ba na namiji bane ba na mace bane iyaka fa tambayar kenan fa a kawo me za a bashi rabon me za a bashi shi mazan a ce za a bashi kaso uku ne tun da Allah ce a bawa namiji ɗaya a bawa a bawa namiji ɗaya a bawa mace rabi sai a ce to shi unsa za a bashi kaso uku ko kuma za a bashi kaso ɗaya da rabi saboda shi mace da namiji ne kawai abin da na tambaye shi ba kenan eh to amma abin da nake son fahimta malam Musa abin da nake son fahimta bi ma'ana ah, malam Musa kai ka yarda yana cikin wani littafi banda Qur'ani kenan eh ko a malam Musa Okay, Mala MB, Mala MB ta yarda da wani littafi kenan banda Qur'ani, eh ko a? Sarki ba shi kai ma kamar har yanzu baka fuskanci ina matsalar take ba. Ai su masu bin littattafai ne dama akwai littattafan ana karanta. Eh amma akai ni kai Tsaya ka ji ya tsaya ka fahimci, a'a tsaya ka fahimci ni tsaya. Waɗannan da kake gani, ka gan su duka littattafai ne ba wai ban kore littattafa wai na ce maka babu abu a rubuce ba sai haka ji magana fahimce ni sosai sarki zaki da Allah ya haƙuri tare hankalinka ba sarki zaki malam Musa ya haƙuri a duniya ake so a fahimta ka ya haƙuri malam Musa ya sarki zaki ba haka nake nufi ba ba haka sarki zaki dan tsaya ka ji dan tsaya ka ji abin da muke magana yawa kai ma baka fahimci gaba ɗaya yanzu sosai ba ai yanzu wayannan yawa to tsaka wayannan littattafan da na kawo ai a rubuce suke hatta hadisan da na karanto ai a ciki suke ban ce babu littafin ba ko ba a rubutawa maganar da muke an ce hukuncin da za a bashi rabon da za a bashi Eh abin da oh Allah network shi. Abin da mu muke magana ne tun da kai ka ce Qur'ani zalla to kaga bai kamata ka yarda da wani yawa ba. Ko ya kamata ka tsaya kan Qur'ani wani hadisi wani fikihu duka bai kamata ka yarda da su ba ki. Ka tsaya kan Qur'ani zallan. Ina gani maganar da malam Rabban da za a bawa shi mata mai Eh. Eh, ɗansa aka fuskance ni raban raban da za a bawa mata maza ba wai an yi maganar sa a littattafai ba an yi a littattafai Allah ce yusi kumullahu fi auladikum sai ce lizzakar misal hazzul unsayni namiji ana bashi kaso ɗaya mace ana bata rabi sai tambayan malam Musa ya ce to in aka samu mata maza a kur'ani me hukuncinsa sai na ce hukuncinsa in a mace karkata za a bashi eh, na mace kaga an samu mace a kur'ani Allah ya kawo in a namiji ne Allah ya ce Zakari an samu rabansa a al-kur'ani. sai na ce to shi ya kawo rabansa a littattafan ba wai bayanin ba a ce za a bashi rabo shi hudu ko biyar ko takwas a kawo raban mata mazan shi raban da za a bashi muke nema ba wai maganarsa ba a ba ka kawo rabon kawo rabon za ka kawo ba ba karanto min littafi za ka yi ba ka faɗi ga abin da za a bashi ka ce a bashi uku ko hudu ko biyar ka faɗa la ilaha illa huwa ba a qur'ani wannan amsar ya danta ba Ina amsa ce ta masu littafi ya ɗauka ya bayar a madadin ba ka da rabon da za a ba mata maza a bashi hudu ko biyar ko uku Allah ce a ba namiji ɗaya a ba mace rabi shi za a iya bashi ɗaya da rabi ko biyu ko uku ko hudu kawo a littafi rabo nawa za a bashi ba za ka iya ba a ina ne Allah ya ce za a samu halitta gashi namiji amma da halittar mace ga mace da halittar namiji wallahi wallahi wallahi tallahi na rantse da Allah da ya busa in aka ajiye ma mu kullun aljanna yanzu nan ba za ka iya kawo raban da za a bashi ba a duk littattafan nan sai dai ka tafi kai ta zagaye ba ga shi ne sarki ba to ai ka kawo ka faɗi nawa za a bashi baka san nawa za a bashi ba kai fa ka kawo a ba namiji ɗaya a ba mace rabi ka faɗi shi nawa za a bashi ka ce biyu ko uku ko hudu ko biyar faɗi nawa za a bashi kai a MB malam Musa ya kuri malam Dayar ku bashi minti ɗaya cikin maganar kunga eh saura sarki zaki saura na 1% 1% waya na 1% waya ka don Allah to tun da zo abin tun ana uku nake gaya ma bari mu yafa da wannan 1% malam Dayar muna jinka sarki zaki na'am gaba ɗaya samuwan wanda ake kira da hunsa mushkil babu a ƙur'ani bai kamata su yarda akwai wani mutum mai suna hunsa mushkil ba wanda shi ba namiji ba ba mace ba sannan shi kansa yan da yake ƙoƙarin ya sa ma hankali ba ƙur'anin ba ya ce maka idan aka je za a je ya ce za a je wurin asibiti ne wanda bai kawo gun da Allah ya ce a je asibiti ba to sarki zaki har yanzu abin da ba ba ba wadda sun fi kusa wanda ya fi kusa zuwa ga namiji akwai wanda ya fi kusa zuwa ga mace to akwai wadda da girman namijin a jikinsa da girman macen ɗaya ne shi kuma ya zama masa To. ji mhm, ya ce wanda ya fi karkata zuwa ga namiji. Mm. Ga wai a masa hukuncin maza, wanda ya fi karkata zuwa ga mata sai a masa hukuncin mata. To wanda ya tsaya daidai ya zamo abinda namiji yake na jikinsa haka na halittar mace yake shi ya za a masa. ina roƙonka da Allah ina roƙonka da Allah kai ma ka kawo nawa za a bashi kawai kai ma kawo kai ma nawa za a bashi ka ce malam Musa bare kare eh. na yi magana ta yi maganganu na yi mamakin maganganu da kai amma ba su ne abin la'akari ba sarki zaki a farko tukunna ya ce labarin sahabi wane da wane da wane labarin kanzan kurege ne bai yiwu ba Malam Tahir kai tunda Musa ya bai amsa ba kai ka amsa mu zo mu yi magana kan wayannan saboda ni yanzu batiri na na tafiya kan mi ta kwana a waje ɗaya kai ka amsa ka sa rana kawai. Don Allah malam bai bari mu ya fanda batiri da ya eh. yanke. To bismillah. Saurare ni yadda na saurare shi. Bismillah. Sarki zaki. Maganar cewa a tashi aje asibiti a gwada ya kamata ya ɗauke shi a matsayin kanzon kurege saboda ba Allah ne a cikin aya ya ce a je asibiti a gwada idan in akwai ayar ya kawo in ko ba ayar maganar malam Musa ne ta tabbata cewa ne, ya ga sun gani ne a wani wuri a littattafai na musulunci suka gani kuma shine gaskiyar lamari wannan ba wani ja a kai mm. In mutum bai gani ba ya jawo mana ayar, amma in ya gagara jawo aya da ta ce a je asibiti a gwada, sannan akwai wata magana da ya mai haɗari bari in maimaita masa kuma duniya ta je. ya ce wai hukuncin mata maza wai ba addini ba ne a lokacin da malam musa ke tambayarsa cewa in aka zo rabon gado sai ce wai a je a bincika wannan wai ba addini ba ne za a je asibiti ne hukuncin rabon gado ba addini ba ne eh, Malam Jahir kar ka sa magana a baki ban faɗi wannan magana ba ka yi hakuri ni dai kawai in za ka iya kai ma kana da maganganu kawai mu haɗu da kai a shafin sarki zaki sai mu tantance. kawai shi ne magana amma ni duk wani labari da kake badawa yanzu ko ko duk kun yi maja yanzu ni ba matsala ta bane ko kai da malam musan za ku haɗu rana ɗaya ku zo ku zauna ku biyun in za ku zo ku biyu tunda kun yi maja sarki zaki in sun amsa su haɗu rana ɗayan su biyun su kasa mana rana su biyun ya hakuri tsaya bar tattalo wannan matsala a nan ya hakuri karin kuma na sosi daidai tukun sarki zaki na mai iskal akan muhkamat da ya fassara da matsayin wai hukunce hukunce da wani dalili wani kawo mun ayar da take tabbatar da haka a Qur'ani tunda kai Qur'ani ka yarda da shi duk ka damu ka sa shi a topic ka sa shi a topic kar ka damu kawai ka sa shi kawai a topic Malam bi da ka samu dama ka amsa muna. Wallahi ka gane da sarki zaki ji haushin maganar Malam Musa. Akan yi la'akari da yaya mutum kaga ya zo ya fassara Rasul ya fassara shi da mai risala. Nan ma in ya isa ce abinda na faɗa ba haka bane. Rasul ya fassara shi da risala. Haka ake yi? Kuma wanda haka ne ke jayayya da mutane ke jin cewa zai yi nasara. Ya kira Rasul ya ce wai saƙo wai rasul sako ba dan sako malam tayir da daidai kake fassara ai da musa a malam musa da ya karba kidar ka saboda shi dan izala ne ko da ake wannan wannan ba sarki zaki in dai maganar da kake faɗe ne a ce fassarar ka ita ce daidai tabo ba daidai ba da Musa ya biyo ka izala malam Musa ko da sarki zaki da kullum kake karatu da ya biyo ka shi a hannun wajen kuma har yanzu malam musan da kake karewa shi yake rushe ma gaba ɗaya abin da kake faɗe. Sabai ba ka taba da da eh, hadisin waye taba sahabbai mu ni da na ce maka ni da na jawo aya nace ah, sahabban annabi masu masu jin kan junan su ne yawa ki su ba yanzu a su ba a ci a a fa a a fa akwai waɗanda suke zagi ko su ce kaza mu kuma mabiya qur'ani adalai ne mu a gurin mu mu a gurin mu amma ba sunan su bane waɗannan Allah biya san su Allah ya yadda da su su daban ne ba irin waɗannan da aka shirya mana littafi. adilai ne usba din da suka jefi matan annabi da zina su ma adilai ne a gurin ku wanda yace mata annabi ta yi zina inna ladina ja'u a sai sai sai ma nari kamar ai ya ce sallama sarki sarki sarki wanda ya amsa wanda ya amsa ka sanar da ni dan gashi za ta mutu wanda ya amsa wanda ya amsa ka sanar da ni inewa shek ma afakan lawu ine maka fatan alkhairi afakan ta eh, Eh, mi waya ina da nan baka, mi waya. A malam bin na ka. Na kai maka na gaya maka zai dauke ne ma gaba ɗaya shi sa tun ɗazu na ce inda wanda ya amsa ka sanar da ni. Na na. Yawa inda wanda ya amsa in na caji yanzu zan sa a mota ka sanar da ni. A bagalla ina ma fatan alkhairi. Wai da girman su suka musulunta. Kai da kai ba a same su ba wanda ba a same shi ba yau yaushe musulmi malam mb malam mb da ka dawo da ka dawo da ka dawo <laughs> malam musa muna jin ka ga shek afa kallah ko yana sarki zaki abin da ke faruwa ka gane na na sarki zaki na shek idan ka lura eh. da wanda aka yi yanzu ka ga shi wajen bayanin yana da ilimi ga wata matsala a je asibiti a auna a gane wanne ne ya fi kaza a hukunci amma annabi ya ce ikon ya ci kuma a addini ba wato shi yanya ya kawo nashi ya caje asibiti amma annabi bai da bai da bai da magana sannan na ran maka da Allah sarki da wannan amsar da ya bayar eh billahi la ilaha illa huwa littafi ce kuma zan ɗauki hoton gurin da littafin zan tura maka a nuna wa duniya zan ya masa layi. Faslun yi utabar da kun sabi mabani. Malaman fito suka buɗe babi tare da wasu hadisai da wasu hadisai suka da wannan hukuncin. Cewa ana lura da wannan hukuncin da mafitanar mutum farko tukunna. Da min ayyihi ma ka na kabata hukumu. Wanda ya tabbatar ta saka kawo kaza da kaza. Yanzu ka ga ya zo ya ce wa mutane bai yadda da hadisi ba amma da aka yi tambaya da littattafai da bai da amsa sai ya koma littafi sai ya ɗauko amsar da ba kowa zai gane daga littafi ko amsa ba. Sannan da yake cewa malam da yake cewa malam tahir inda daidai yake fassara ka tambaye shi sura suka ce qur'ani za su gudalla shin sun hada a dukkan fahimta ko sun saba a cikinsu akwai wanda bai yarda da sallar Asar ba a Qur'ani zallan? Warai a cikin akwai wanda bai yadda da mala'iku ba. To mala'iku sannan shi warai to in bai ne shi wa ya wa ta wa annabi Qur'anin to. Oh, wannan kuma ai ina so ne in nuna maka cewa yadda yadda ba ne matsala. Ka lura? Na'am Sheikh. sannan a masallacin dan gungu a nan kaduna ana kiran sallah kuma dan gungu malamin ya aya musu suka ne da yace ya tarewa a lokacin da wai duk wai ba kiran sallah eh? saboda haka wannan sarki zaki tun da an tun da an turo yanzu eh. kuma sarki zaki ni tun da rashin da kai hakuri ba ta ba faɗa wannan magana ba da na yi masa tambayoyin nan guda kusan tara da ya fara amsa guda biyu wallahi kamata ya kakkaɗa kwallon kuwa sai ya fara amsa sana ɗauki kwallon wani wannan gaskiya ne wannan magana ka gaskiya ne wallahi wannan magana ka gaskiya ne wannan gaskiya ne Amma tafiya a je a dauki tambayoyin musu shi ya kai mu damar tsirewa na rantsi da Allah in za a bashi aljanna da makullin ta tambayoyin da na mai idan zai ta bani amsa rabbi ya daure na eh, eh, eh, amma ya <laughs> dawo tunda ya ce yadda ya zo ya yi karatu ba eh. zan zo zan yi karatu amma ni ba shi ba ne eh. abokin mukabala ta in an gama sarki zaki ka fitar da ta haddi eh. ni Musa Yusuf Abdul suna ina gayyatar malamin masu suka mu haɗu da shi a nan To, insha Allah. To, tambaya a kira na biyu kenan, an yi wani shekara biyu da ya wuce, to yau kuma ya zama kira na biyu kenan. Yau kuma ya zama kira na biyu, insha Allah, insha Allah. in Allah da zamu yi haka Allah ya sa amin amin mal na kana da magana kan mal kan lai magana a maganar da malam Musa ya wata kalma kunsa eh eh wannan sarki zaki muna jin ka zaka ji malam Musa ya ce Eh. wannan duka abun ana gaya mu ne mata maza oho wannan kalmar babu a cikin amma shi ya yi hmm. har yana cewa a je asibiti a ga wanne ne ya fi kusa da ne ko wannan kalmar take abbara mutumin da ke mata kuma babu wannan gaba ɗaya hmm. dan inda gaske yake Qur'ani bai yarda da wani abu to bai kamata ya yarda da abu tun shi ko samu yake ba mai ah. me bai kawo Eh. yasa bai yadda da khalifa abubakar ya samu ya ya samu ba saboda qur'ani ba eh. to amma ya yarda da kun samu shikil bai zo a qur'ani ba na'am da haka wannan ai a gani na kai karshe a ah, yana da karatuttuka da ya saka wanda zai tunkan alwala da sallah sauransu Insha Allah yana da wayannan karatuttuka. Shi za mu ga shi da yake Insha Allah. <laughs> Insha Allah. Insha Allah. Mun gode, mun gode shek ma Fadair, mun gode. To jama'a ga shafa kallah zai zance. Allah Sheikh. To, assalamu alaikum. Wa alaikum ah, salam. Abin da zan ce a ran shi Tun daga farko yasa ban yadda da a kawo magana hadisi ba na tsare ta daga farko saboda me yasa shi ya ce qur'ani zalla ne to lokacin da muka tashi yin magana lokacin da ya buɗe littafin nan na ce a'a ya ajiye littafin hadisi in da tafi hadisi ne ga sunan nima zan iya ɗaukowa to a nan fagen ya ce daidai da su ba shi yasa mu ma muka ajiye maganar hadisi ko muka ajiye maganganun malamai ɗaya kenan na biyu da suka zo malam Musa Yusuf ya masa tambayoyin da babu amsa amma daga ƙarshe sai ya juyar da abin tun da ba zai iya bada amsan ba ya koma da tambayan kan malam Musa Yusuf to shi kuma malam Musa sai ya biye masa Ba ya kamata tambayan da malam Musa ya masa imani aka ambaci kima ta maza kuntal mushkil ina aka ina aka ambace shi a Qur'ani ya aka yi kasanci kamata yi ban san shi ba kwata kwata tunda ba ambace shi ba to shikenan anan sai a sake masa tambaya ta gaba to amma bai bada amsa ba sai a bana sai kai sai ya raba gadon ya ce za a je asibiti tambayan da ake masa bai bada amsa amsan ba ya san ba zai iya bada amsa ba sai ya juya maganan shine ina ne a qur'ani Allah ya ce in an samu kuntar mushkil din a je asibitin in an dawo kuma a zo a raba gadon ta bangaren da ya fi karfi ko bangaren mata ko bangaren maza nan ma zai bada amsa ba sai yana ta cewa an gagara an gagara an gagara sannan kuma a zaman da muka yi a yanzu duk abin da muka tuhume shi a kai bai iya ba mu amsa ba wanda ya kamata kowa ya fahimta shine ayan da yake ambata akan cewa na da yana nan ko yana sauraron mai wa a gefe ayan da aka tambaye shi ko eh, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar da ubangijin ku. wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi koma bayansa awliya to anan menene a ayan yake gwada cewa shine babban hujjar cewa kar abi hadisi a cikin ayin ina ne wajen da aka ce karka bi hadisi babu kenan samun bugu da ƙari wannan mazhaba da suke tafiya a kanta ya ambaci kafin nan wannan mazhaban ya ambata a wancan ranar abbakar har ya masa salati ya ce radiyallahu anhu har na ce ka san abbakar ka san umar ya ce zan masa tambaya ne nan tambayan da na masa ya ki amsa ta tun a wancan lokacin ya san qur'ani bata ambata ba ne. wanda ya shigo shi ya taya shi domin ya yarda da abbaka ya yarda da Umar ɗin, yanzu ne aka mata sabo wanda aka mata sabon gyara Don a wannan lokacin ya yarda da shi kuma a yanzu zaman mu ma ya ambace su to ba ka kuma zo ka ce ruwan bagaza menene ma'anan kenan ambatan su da kai a farko to gaskiyar magana muna musu nasiha addini ce wanda take ta kame kame tsari ce wanda take akwai kame kame eh. muna roƙon Allah ya ba mu sa'a kuma wannan muƙama kamar yadda akwai magana da zai kamun ka cika ah, ga ah, shi shi in ya sauka daidai ne me yasa na ce daidai ne jama'a kan kowa ji haushi na muka kowa ji haushin saboda kamin mu zo lokacin da muka fita sanarwa ya yi tambaya cewa karatu zai ɗauki tsawon awa nawa shi muka ce karatun zai kai awa biyu to amma za mu duba kusan awa uku ke ga shi ya yi wannan tambaya da ke farkon shi sa dole mu masa wannan uziri. amma malam MB ni da kaina ya kamata ce na fita nan da eh, awa awa ɗaya da rabin baya ma ya kamata ce na fita na je ne kowa haka ba to amma kaga dalili da hujja eh, da dole ya sa na zauna yasa shigowanka next time za ka zauna kai kayyade ma kanmu abinda zan kula da karatu na safe kenan a da muna kai awa hudu awa karatu duba karatun malam dahir mana musa na baya sa'ul fatai muna muka awa biyar ma to amma yanzu mun ce za mu karatu minti arba'in shi kafa ya sani ko mu bude layi minti talatin kan da sa muka dawo da shi na rana to amma kaga dalili ya sa mun zauna har muka wuce wannan yanzu awa uku daidai yasa don Allah shigowanka next time mun ce awa biyu in dai muƙabala ne to amma dalili ya iya sa mu wuce wannan awa biyu yasa saukanka da ka sauka mai maka uzuri kuma jama'a kowa ya masa uzurin haka lokacin da muka bashi shi kenan yasa next time babu lokaci za ka yi kamar kan da ma malam Musa ce wai awa ɗaya da rabi ma da aka ba su suka yi bayani yayi kankanci da ya kamata a ba tsawo kamar awa biyu su yi bayani wannan ɗauki awa ɗaya wannan ɗauki awa ɗaya shi sa next time za mu gyara bismillah na to a nan karkashin wannan ba za mu zargi shi a batun da ya yi wannan ba kaka kawo muna maganar rini kai kana biyan mu ne da kai zaka gwada muna mun bri ko ba mu ba kaka kara ja muna zana muna wannan in baka gode wa malumma da ka gode mana ba kaka zo ka zana muna maganar banza nan bismillah shakafa kallah ah, abin da zan ce a rai shine ba za a ga laifinsa malam yan ba kamar yadda ya bada uzurinsa wannan adalci ne gaskiyar magana ce eh. ah, yawwa to abin da nake cewa a nan shine bayani na ba zai ba saboda ya sauka shine abokin tattaunawa ta amma ta aiki da zan yi akan wannan shi malam yan ya sani duniya ma ta sani kalman nan na afi'ullah wa afi'ur rasula ita take tabbatar da da'a wa Allah kuma da'a wa manzo Allah duk wanda zai saurara a ko ina ne ya ji wannan magana ita ce gaskiyar magana idan har mun yarda da cewa da'a wa Allah a Qur'ani take to sai muka ki yarda da da'a wa manzo Allah a hadisi to nan kaga mun yi son zuciya sannan bugu da ƙari maganan ya nemi malam Musa ya kawo wani littafi malam Musa ba zai kawo littafi ba ko ba zai kawo wani photocopy ba sai in ya yarda da littafin tukunna kafin na malam Musa ya kawo idan har bai yarda da littafin ba sai dai Qur'ani ne to har yanzu malam Musa ba zai kawo littafi ba dan ko ya kawo ma ba yarda zai yi ba sannan tambayar malam Musa har yanzu bai ba shi amsa ba wanda ma ake tattauna a kai din ya yarda har ya raba gadon mutumin da yake mata maza to tun da ya yarda ya rubu ya bada gadon ya faɗa to sai malam Musa ya ce to tun da ka faɗa tambayan da malam Musa ya masa ko shine ina ne Allah ya ce akwai wani mai nau'i na biyu na mace da namiji mata maza a same shi da farji a same shi kuma da azzakari ina ne Allah ya ambaci haka ya ba wa malam Musa amsan wannan na biyu ya ce in an samu wannan garaban gadon da za a yi za a je asibiti a duba in bangaren azzakari ne yafi to wannan mutumin namiji ne ga kasan nan gida ba shi Eh, ba bangaren eh. ma saka baka la in za mu yi wannan eh. kaga da yake ba shi nan kamar za mu warware shi ma magana shi ya yi, ba shi nan balle ya defend kansa wanda kamar magana kanka yayi ya isa haka kamo je ciki kuma mu warware abin da shi ma wala Allah ya gina sannan ya sauka to ni abin da nake roƙo ne nan gaba muƙabalar ba ta ƙare ba a sake saka mana rana <laughs> kuma eh, ba ta kare ba to to masha Allah inda kuma ina son ni ma zan yi karatu akan wasu abubuwan da babu amsa a kansu wanda yake ga zai iya ba sai a buɗe kofan waya shi ma ya amsa masha Allah masha Allah insha Allah malam gayi kana da minti biyu saboda eh, lokaci lokaci fita na yi an wuce san san san bismillah malam gayi minti eh, wa alaikum salam malam gayi to eh, ina yi wa malam barka da kokari yana jin kai na yawa akwai gabar da nake son in dan yi bayani sarki zaki a wato bangaren yi wa annabi biyayya to wato yi wa annabi biyayya ba wannan yana nufin cewar zai kawo wata tsarin hukunci shi na daban zai yi maka misali biyayya a'a a yarda cewar shi manzo Allah yana karɓar sako umarni daga umarni wato idan eh, a misali idan ka duba ne na abu yake dauki misali a ce muna tare da yan abokanai kuna anguwa ɗaya su yi ma gidanmu da naku yana dubar juna. Kawai irin a ce mun rabu irin karfe sha ɗaya da rabi na dare haka. Kawai da safe kawai mun haɗu. Kawai sai ka zo ka ce mini kai ba annabi. Hmm. Wannan shi ne shi ne babban jarabtar wannan mutane. Cinya ya za a yi

Wala gay mun gode. <laughs> Mun gode. Mun gode. Jama'a don Allah don annabi a kamun mala fakan laye magana. Magana ta ta karshe. Kaga wasu ku ta gode wa kana zaman zaman ka ga malam a fakan la. Karatun nan da ya ya ba mu karatu ne sadaka kyauta. Malam MB ya za ba mu karatu ne sadaka kyauta. Malam Musa, Malam Dahir, duka sun so ba mu karatu ne kyauta. in kai baka zo ka yabe su ba ka zo mana da wani maganan banza ka zo kana zana mana wai an break law an yi kaza kai kai law kai kai law ko menene malam yayi kaza malam bai kaza ba a godiya za ka yi wayannan malluma ka ji abin da wala Allah rayuwanka baka taba ji ba ka ji abin da wala Allah kunninka bai taba ji ba su wahala fa suka yi sun gaji ne suka samu wannan ilimi da suka zo suke zuba maka nan kyauta kai ka gane gaskiya ka san inda zaka kama addinin ka kai addinin ka da kyau amma wani kai kana nan kawai ka je ka ci ka koshi kawai ka zo kana rubuta mana wai eh, an break law ba yi abu kaza ba law ake bi ko karatun da suke yi suke ake bi ji karatun da suke yi abin da ake yi shine gaskiya in kana da godiya kai musu godiya kai musu fatan alkhairi kamar kan da malafu ya ce a wannan zama a wurin shi bata kare ba shi an sake wannan zama kai musu fata alhairi da fata lafiya amma haka zo mana da maganan banza ka zana mana wai law ko menene an break me me law me zai afa law na cikin karatu ne ko menene wannan kaida kaida mu shi yasa jama'a wannan shine iya ko mu kuma don Allah don Annabi malluma ku ta kokari kuna musu fatan alkhairi wallahi ba abin da zamu cewa malam ɗahir shi dai mu ce masa Allah ya masa albarka sosai Allah ya kiyaye mana shi malam Musa Allah ya masa albarka Allah ya kiyaye mana shi shek mb shek afu akalla duka muna musu addu'a wallahi muna musu addu'a da wannan kare eh, bayanin da suka yi mana shi yasa ina gani shine mafificin alkhairi ina ga shi ma to yanzu ga kuma malam eh, afu akalla shi ma eh, gansa batirinsa kamar ya sauke shi ni da kaina ka tambaya wanda ke aiki nan in ya fita awa ɗaya nawa ke samu amma ka gane saboda akida da addini mun aje ba wanda fa ni kan <laughs> mun aje aiki mun zo muna abin da muka ga zai amfanar da jama'a zai amfanar da amma shi ga mutum ya ci ya koshi kai kana gidanka kawai ka ci ka koshi kai kana rashin kunya ka zo kana rubuta maganganun banza wannan reni na irin wannan reni dan ni ba na dauka nan shafin na mu ba ma dauka ba ma dauka irin wannan renin nan in ka san ba za ka ka jure ba ka sauka ka wuce amma ka zo nan ka zo kana zana wa malluma kan mun bar ayyukanmu mun bar hanyar samun kuɗin mu mun zo mun zauna su ma sun bar karantar wasu sun bar abin da suke sun zo sun zauna suna karantar da mutane ku zo kuna rubuta ka zo kana rubuta magana ba ku ba mutum ɗaya ne ba ku mutum ɗaya ne kuma na ga bai sake ya rubuta da ya sake rubuta da na sulle shi da kyau ko wallahi ta jama'a mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai mu gobe lafiya muna tare da Shak Sidi Bashir insha Allah ah. sarki zaki muna wallahi en tiktok don Allah ku yi hakuri wannan karo na yi muku laifi ku yi hakuri saboda Allah ku yi hakuri en tiktok gaba daya don Allah ina roƙon ku ga mana <laughs> ya amin amin amin amin Amin, ‘yan TikTok wallah muna muku godiya. Wallah ko mun gode muku da ‘yan TikTok kuka yi shiru ba ku cire kan kan wanga kun yi magana ba kun yi shiru kuka wari? wannan mukabala ta tafi successful mun gode muku kuma Allah ya saka muku da alkhairi ‘yan TikTok gaba ɗaya muna muku godiya. Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode to